gaskiya ne wa alaikum salam muna jin ka kace kuna complain kaman ka sa an cikin kenan hmm. shi yasa ka gyara magana yasa okay to to mallawan na gyara mallawan kayan na'am yana complain cewa ba sa fitowa su zo su kare abin da ake tattaunawa hmm. to magana ta gaskiya ka ga yanzu ne ake gudanar yanzu ne ake gudanar da shirin to ni ina ganin ni a shawara ta hmm. idan dai har ake a bayyana gaskiya tun da can a cikin shafin sarki zaki tun da kuma na kan bibi yana kan bibi tun da yake ba wai tsaya nake jin karatun gaba ɗaya ba haka amma na kalle ko nan in ji me ake tattaunawa sannan can ma na kalle ka ji me ake tattaunawa mm, haka ya kamata to idan aka kuka da karatun gaba ɗaya za ka cewa kamar shi shi a lawan idan an zo karatun uwar ya za a kamar yana gudu gudu haka yadda yake tsayawa ya fito ya faɗa abubuwa a jawahir lumani idan an zo gudu duriya bayan wannan gaskiya ana gudu ana gudu sosai ana gudu to sai da ina ganin kamar yadda to ai shi yanzu malam tun da ka zo tun eh yanzu tun da ka zo yanzu tun da ka zo ka saurari karatun uqudud duriya na yau wallahi ban saurara ba ai gaskiya ce ban saurara duka ma ni ban ma saurara ba amma to wannan tsaya ka ji algafa malam tsaya ka ji wannan kalmar gudu gudun wani ne ya faɗa kai ma ka kama to amma abin da muke cewa shine sai ya zo yadda ka zo din nan yau sai ya zo yadda ka zo din nan sai ya tsayar da mu yadda ka tsayar da mu din nan muka saurare ka sai ce waje kaza kun yi gudu sai mu koma sai ya gyara mana fassara in ba haka bane ko shi ya fassara ku ji daɗin abin bai ce ba ma fassara ba ya ce gudu muke to ya dawo da mu ya zo nan ɗin kaga dai yanzu ba za ka ce a nan ba a baka dama ba yawwa kuma kuma kuma ƙarshen adalci shine wannan eh, wannan karatun a nan ake karatun wani ba zai ɗauki hankalin mai ce mu bi shi wani waje ba shine in yana so da gaske zai yi to ya biyo mu nan a lokacin da ake yi ɗin nan ya zo ya ce waje kaza mun yi gudu ba haka fassarar take ba kaza ne da haka ne za ku gane amma raba muku hankali yake wanda bai ji nan ba yawancan ya ji to sai ya rikirkita ka amma a zo a haɗu a dunkula a nan ai a nan ake uƙudu duriya ake jawahirin ma'anin sai ya zo nan a lokacin da ake abin gashi dai kowa ana saurararsa sai ce waje kaza gudu aka yi ba haka fassarar take ba ga yadda take sai ya gyara ko kuma sai ku ji sai ku yi adalci na'am dawa muna ji ka eh gaskiya ne to yawa kana ji ko hmm. ni kuma da abin da na gani inda aka dinda yanzu misali a nan ka yi ta haɗi hmm. a can ya ce ya amsa in kana ba za a haɗin a tattauna ba a ware wani gurin tunda ya ce ya baya dama ko a nan garin kano ka buƙaci yanzu Ai duk ranar ni duk ranar litinin ina nan kamar yanzu ai duk ranar litinin ina nan kamar yanzu ai gani duk ranar litinin ina nan kamar yanzu gani a fejin Aisha FM duk ranar litinin kowa ma ya zo mana ba aka hana zuwa To misali yanzu ran litinin za ku ba da dama a tsaye da karatu domin a tattauna akan zanganan da suka wuce. Yau ba gashi a'a ba mu abin da muke ba zai mai da mu baya ba. Ya bi mu duk lokacin da muka gama yanzu muna buɗe ƙofa. Duk lokacin ai idan muka ce za mu haka tsayar da karatun za a yi. Tsayar da karatun za a yi in muka ce za mu koma. kuma ba laifi ba ne sai na ba ne sai a ci gaba ai shi kalubalen nan kullum a cikinsa ake kullum yanzu ka yanzu ka ga yau ma to ya zo nan mana kai yanzu ba nan ka zo ba kai ba ka zo ba yanzu Haka ne. To shi ma ya zo nan mana yadda ka zo yanzu kai an hana ka tambayoyinka an hana ka gyaran ka in kana da shi? Eh, ai ba za a fita daga topic ba ai in an fita daga topic ai karatu ya tsaya ai in an fita daga topic karatu ya tsaya yanzu ka gaya da ya zo akan akan Shehu Tijjani ya san gaibu za mu tattauna da shi tunda Shehu Ali Arazumi ya ce yan Shehu Tijjani yana da mukashafa yace falaula humuma kuntu arda aishatin famal aishu illa bainahum ta dhillihim wa hum rahati أنسي وسؤلي وبغيتي لقد سكنوا قلبي ومالي غيرهم عليهم من الرحمن أذكى تهية تسيتي فالتهمت أيها الآشق لجمالهم داك يا كيمي شوكي لجمالهم غتاون سو فالتهمت كغودي والمحب هكذا يا كي مسوي لطريقهم غتريق الوليي كيما دي فالتهمت كغودي wa kamalihim kuma kai masoyi ga kamala cikan nan tasu to anan kalmar kamala cika ta waliyai za mu zo magana a kanta a nan gaba insha Allahu sai ce wa qarra ainan bihim kuma ka sanyaya idaniyarka da su ma'ana ka ji daɗi kai murna kai farin ciki da su waliyai wa ta'allaq kuma ka ɗamfaru bi azyalihim da gezassu wala taltafid kada ka juya ila shay'in zuwa ga wani abu ya sudduka an janabihim da zai kange ka gaburan su ma'ana daga bangaren su to kaga nan ana nuna mutum komai ya tare ya koma zuwa ga waliyai to ina maganar annabi ina maganar sunna ina maganar alqur'ani ba kuma za mu ce waliyai su ne ƙur'ani ba waliyai daban ƙur'ani daban da haka in ka ce abu waliyai to ina maganar abu ƙur'ani tare da Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku na gaskiya kada ku bi wasu koma bayan sa waliyyai. kalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne ne daga cikin mutane suke yin tintintini sai ce wal tabit kuma kayi farar hasada ma'ana kayi fata mai kyau bima arsumuhu laka da abin da nake rubuta shi gare ka fi hadhal maktubi a wata nuskar fi hadhal kitabi a cikin wannan littafi ko a cikin wannan abin rubutawa alkarimi mai girma min shama'ili wa khasa'isi hadha shaykh al-azimi na daga ta'adu da ke bantattun al'amura na wannan shehu mai girma anan yana nufin shehu tijjani allazi lam yasmahi zamanu bi mislihi wanda zamani bai taba sauƙaƙawa da samuwar kamarsa ba illa fil ƙadimi sai dai a da ma'ana shehu tijjani tun da aka yi shi ba a taɓa yin wani kamarsa ba sai dai cikin wanda suka gabace shi walillahi darwal ƙa'ili Allah ya ɓuɓɓugar da arziki ko albarka ga wanda ya ce ko ga mai faɗa haisu ya ƙulu lokacin da yake cewa mahasinu ahalillahi la shakka jammatan haƙiƙa kyawawan abubuwan ma'abuta Allah la shakka ba kokonto jammatan ko jammatun abubuwa ne masu girman gaske ko masu yawa wa ma kasabatu sabqi illa litijani sannan ce, amma fa babu cirar tutan nan ta sai ga shehu tijjani fa bawwa'ahu al dausa wal khulda rabbuhu ubangijinsa ya zaunar da shi ko ya zaunar da shi in mun ɗauka a babin addu'a ubangijinsa ya zaunar da shi aljannal firdausi da kuma aljannatul khuldi wa jannata adanin kuma ya zaunar da shi jannata adanin baina hurin wa wildani tsakanin matan hurin ini da wildanin mukalladuna wa jannata ma'awahu kuma Allah ya zaunar da shi jannatul jannatu ma'awahu aljannan nan ta jannatul ma'awa wa dara kuma ya zaunar da shi gidan nan na tabbatarsa wa maka'ada sidikin fi riyadin wa raihani kuma ya zaunar da shi maka'ada sidikin mazaunan nan ta gaskiya fi riyadin cikin dausayi wa raihanin da kanshi <clears throat> sai ce wa kala gairuhu wani kuma ya faɗa fi hazal ma'ana rahimahullahu game da tabbatar da wannan ma'ana ta falala da yabo ga shehu tijjani Yace Allah ya ji kansa da rahama sai ce alaitu na rantse wahawa anal mubarriru fi qasmi alhalin yadda al'amarin yake ni kubutacce ne a cikin rantsuwata ma'ana ba zan yi kafara ba ma sama hadbihi fil a'sari azmanu azmanun zamunna ma sama had ba su yi kyauta ba bihi da irin shehu tijjani fil a'sari a karamin nuka sai ce na'am haka ne wa haƙiƙi yaqinan ka tabbatar bisa ga yaƙini gaira muttahamin kai ba abin tuhuma bane ma waladat mislahu fi dahri niswanu mata ma waladat ba su haifa ba fi dahri a zamani mislahu kwatankwacin shehu tijjani sai ce wa inna mimman akramahu Allahu bi hadhihi karama yana daga waɗanda Allah ya girmama da wannan girmamawa wa ahallahu bi makanatiha a aqama kuma ya sauke shi a matsayinta kuma ya tsayar da shi wa anzalahu minha a'la martabatin wa marqaba kuma ya sauke shi minha a wannan daraja a'la mafi ɗaukakan martabatin martaba wa marqaba da madakata wa aulahu minha a'zama ayatin wa manqaba wa aulahu kuma ya jibinta masa minha daga wannan matsayi a'zama ayatin mafi girman aya wa manqaba da daraja Wahaza kuma ya tara fi marba'iha alkhasibi fi marba'iha a makiyayan nan tata alkhasibi mai dausayi akbara hazzin ya samu mafi girman rabo wa aufara kuma mafi cikar nasibin kaso shaikhana shine shehinmu wa na kuma shugabanmu wa sanadana kuma madogaranmu wa wasilatana kuma tsaninmu ila rabbina izuwa ga ubangijinmu shine ne a wasila shehin nan mai sadarwa alƙudwatal kamila abun koyin nan cikakke to nan ma ga kalmar alkamil can kuma akwai likamalihim to a wannan sati bayan mun yi karatu mun wuce an turo min kilib na wani ɗalibin sufi yana magana yana kamar intikadi gyara na ilimi akan abin da muka faɗa lokacin da ibn abdulhadi yake yaban malaminsa ibn taimiya ya ce da shi alkamil al'arif sai na fassara da mai cikakken ilimi sai ce kamilu fa kalmar kamilu ma'ana sai na fahimci kamar shi a wajensa ko a tunaninsa ba a gaya wa mutum kalmar alkamilu to gashi a nan shehu harazimi ya gaya wa shehu tijjani shi ma ya ce da shi alƙudwatal kamil shi kuma can ibnu abdulhadi ya ce ibnu taymiya al-kamilul arif to wannan duk ya samo asali ne mu madogaran mu ba shine maganar ibnu abdulhadi ba dan ibnu abdulhadi ya gaya ibnu taymiya wannan ba zai zama hujja ba hakanan kamar yadda su ma muke so mu koya musu su koyi wannan dan shehu harazimi ya gaya wa shehu tijjani wannan ba hujja bane domin da maganar shehu harazimi da ta shehu tijjani da ta ibnu abdulhadi da ta ibnu taimiya duka ba hujja bane a addini hujja shine qala Allahu qala rasulullah to sai mu koma mu gani shin wannan magana da dukkan su suka faɗa anan ibnu abdulhadi ya gaya wa shehunsa ibnu A anan shehu harazimi ya gaya wa shehunsa shehu tijjani shin suna da madogara ta shari'a eh dukkan su suna da madogara madogarar ita ce yanzu zan karanta mana hadisi ya tabbaci yin sahih bukhari hadisin abu musa al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kamula minar rijali kathir maza da yawa sun samu kamala sai yace walam yakmul minan nisa amma daga mata ba a samu wanda suka samu kamala ba illa asiyatu tumra'atu fir'auna sai asiya matar fir'auna wa maryamu bintu imrana da maryam yar imrana to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fadla Aisha ala alan nisa'i ka fadli faridi ala sa'iri ta'am darajar nana Aisha kuwa akan sauran mata kamar darajar abincin sallah ne akan sauran abinci bisa ga fassara mai yanci as-sarid wani nau'i ne na abinci mai daraja wanda larabawa suke yi to shi kamar a Hausa ka ce tuwon sallah ala sa'iri ta'ami akan sauran abinci to wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari kamar yadda na faɗa bari mu ji kuma fassarar da malamai suka yi masa da kuma hukuncin shin ana iya cewa wani ya samu kamala kuma me ake nufi da kamala to shine anan ibnu hajar yake cewa al-muradu min al-kamali fi hadha al-hadith bulugul ghayati al-mumkinati fi taqwa wal fada'il wal akhlaq wal kisal al hamidati yace abinda ake nufi da kamala da annabi yace kamula min ar-rijali kathirun da yawan maza sun samu kamala sai yace shine bulugul ghayati mutum ya kai makura almumkina wadda zai yi ya kai fittakawa wajen tsoron Allah wal fada'ili da falaloli wal akhlaqi da ɗabi'u wal khisali da ta'adu alhamidati na yabo sai ce qalan nawawi imamun nawawi ya ce wal muradu huna abinda ake nufi da kamala anan attanahi fi jami'il fada'ili wa khisalil birri wat taqwa shine kaiwa makura cikin dukkanin halaye na falala da kuma ɗabi'u na nagarta da kuma tsoron Allah imamun nawawi ya faɗi wannan magana a cikin eh, sharhinsa na sahih muslim juz'i na sha biyar shafi na ɗari da casa'in da takwas a ƙarƙashin wannan hadisin to sannan waƙala sana'ani imamu sana'ani ya faɗa ya ce kamula minar rijali kafirun abinda ake nufi da kamula minar rijali kafirun maza da yawa sun samu kamala za a kira su da kamilu sai ce fiddini yana nufin a cikin addini ya ce idhuwal kamalul hakiki domin samun kamala ta addini ita ce kamala ta haƙiƙa ta gaskiya Wai yuqalu imamun nau yake kuma ana cewa kamalul mar'i fi sunnatil ilmi wal haqqi shi cikar mutum tana cikin gogewarsa ta fuskar ilimi da kuma tsayewa gaskiya wal adali da adalci was sawabi da daidai was sidiki da gaskiya to sannan wal adabi da ɗabi'u kyawawa wal kamali fi hadha al khilali imamu san'an ya ce shi kwa kamala a cikin waɗannan ɗabi'u maujudun fi kafirin minar rijali akwai shi da yawa daga cikin mazaje bi fadlil uquli wa tafawutiha gwargwadon hankalin mutum da kuma fifikon hankalin nasa imamu san'ani ya faɗi wannan a cikin littafin at-tanwiru sharhu jami'is sagir juz'i na takwas shafi na ɗari da talatin da tara to sannan imamul qurtubi kuma ya ce wala shakka anna akmala nau'il insani babu shakka cewa waɗanda suka fi kamala cikin 'yan adam al'anbiya'u su ne annabawa thumma talihimul auliya'u sannan sai waliyai wa ya'ani bihim abin da yake nufi da waliyai as-siddiqina wa shuhada'i wa salihin siddiqai da shahidai da salihai intaha wannan magana ta ƙurɗuri ta tike ita kuma ya ciro ta ne ko ya faɗe ta ne a cikin littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitabi muslim juz'i na ashirin shafi na saba'in da biyu to da haka wannan maganganu duka da muke ta na malamai suna martani ne ga wancan wanda bai san kalmar kamala ba yake ganin kamar an gaya wa ibnu taymiya ita kamar an yi guluwi irin yadda sufaye sukan yi guluwi tare da a lokaci guda bai ma san cewa a nasa littafin shi ma akwai ba gashi anan shehu harazimi ya ce da shehu tijjani wasilatana ila rabbina ash-shaykh al-wasil al-qudwata al-kamila to Allah ya sa mu dace matsalar idan baka san abu ba bai kamata kai saurin faɗa ba ubangiji ya ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu da wannan zaka gane cikin tsakanin ahlus sunna da sufaye waye yake karanta littafin sa waye baya karantawa to dai gashi mun maka abin da ake cewa ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani da zaka koma ka karanta littattafan ku yafi maka rataye cirbi da yawo a gari Allah ya sa mu dace to sannan yake cewa a ɗau da shamika dutse ƙatoto ma'ana mai tudu al'arifar rasika masanin Allah wanda ya kafu a cikin sani jabalar sunnati dutsen nan na sunna wa dini da addini wa alamal muttaqina sannan alaman nan ta masu tsoron Allah wal dina da masu shiryuwa al'allamatar darrakata mai yawan sani mai yawan tsinkaye al mai gogayya wajen ilimi alfahama mai yawan fahimta da fahimtarwa aljami'a baina shari'ati wal haqiqa wanda ya hada tsakanin shari'a da kuma haqiqa to mun sha faɗar kalmar haqiqa haqiqa cewa wani abu ne sufaye suke nufi wanda yake sabanin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mu sani cewa ita kalmar haqiqa da ma'anar wani abu sabanin shari'ar addinin musulunci to babu shi a musulunci shigo masa da shi akai da haka shi haqiqa ba abu ne wanda Allah maɗaukin sarki ya aiko annaba da shi ba ko ya bautar da bayinsa da shi wani abu ne wanda sufaye suka kirkira kuma suke lizumtawa kansu ko su like suke lizumtawa mutane ko suke yin wani abu dan su fita daga shari'a kuma su samu damar cin su babu babbaka sau da dama zaka ji irin wannan maganganu a cikin maganganunsu a baya mun yi magana akan hakika wasu sun fito suna cewa menene menene da wani abu makamancin haka to da farko dai bari mu fara faɗar menene abin da ake nufi da haƙiƙa daga bakin sufaye shine hiya iqamatul abdi fi mahallil wisali ila Allah shine wai bawa wannan littafin al-mu'jamus sufi ne na Dr. Abdul Mun'im Al-Hafani yake fassara me ake nufi da haƙiƙa gashi ya kawo ta yace hiya iqamatul abdi shine tsayuwar bawa fi mahallil wisali ila Allah a mahallin nan na saduwa da Allah wa sirrihi da kuma tsayi wannan akan sirrinsa ala mahalli tanzihi a bisa ga mahalli na tanzihi tsarkakewa wakila a wani kauli an ce alhaqiqatu salbu athari athari ausafika anka bi ausafihi shine ka cire tasirin sifofinka daga gare ka da sifofin Allah ma'ana dan adam ya rikida ya zama ba shi ba yana sifantuwa da sifofi na Allah ba sifofi na ɗan adam ba bi annahu fa'il ya zama duk abin da ka aikata to ba kai ka aikata ba Allah shi ya aikata bika da kai fika kuma a cikin ka minka kuma daga gare ka la'anta ba wai kai ba sai ce wal haqa'iqu ga gashi nan diya abin nan wannan zai kawo mana ka sai ka shan haƙiƙa din to da haka wannan dai hakikar ita ce duk abin da muke ji daga bakin sufaye wanda su dan anti suke tallatawa wanda kuma sufaye suka gagara su yi musu samuwarta daga cikin littattafan su wanda a lokaci guda ita ce kishiya shari'a shari'a shine abu Allah da addinin da annabawa suka zo da shi da littafi da kuma sunna amma ita kuma hakika shine yin wani abu sabanin wannan to kamar yadda na faɗa babu hakika a cikin shari'ar musulunci ubangiji ya ce fumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha wa la a hawa, allazina la ya'lamun mun sanya ka bisa ga shari'a na al'amarin addini ka bi kakka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi to sannan Allah madaukakin sarki ce, shara'a lakum min addini, ma wasa bihi nuhan wallabi, awhayna ilayka wa ma wasayna bihi nuhan wa ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi ma'ana dukkan annabawa akan shari'a suke kamar yadda Allah ya ce li kullin ja'anna minkum shir'atan wa minhaja kowannen ku akan shari'a sa yake da kuma tsarin da muka dora shi akai na addini amma babu wani maganar hakika duk abin da za a yi na tawili a ce hakika shine ilimin da annabi Khidir yake da shi wanda annabi Musa ba da shi to ko hakan ne mu Allah bai umarce mu da mu bi hakika ba abinda Allah ya ce mu yi shine mu bi shari'a su kansu annabawan shari'ar Allah ya ce su bi duba da ayoyin da na kawo mana a baya to da dai anan an ce aljami'u shehu tijjani aljami'a ya hada baina shari'ati wal haqiqa da shari'a da haqiqa kaga kenan hatta yan haqiqa akwai su a dariƙa shehu tijjani kuma shi shi yazo da ita alfa'idan nuri wal barakati shehu tijjani shine mai kwaranyo haske da kuma albarkatu ala sa'iril khaliqati akan sauran halitta ma'ana matsayin da suke cewa kutubi ya zama kutubi kutubi shine wanda yake yake yin ayyukan Allah duk wani abu da Allah zai yi a duniya shi shi yake yi kaga an ce shi yake kwararo albarka shi yake kwararo haske akan sauran halittu wanda kuma wannan ma ya ci karo da nassin Qur'ani cikin suratul nuri domin Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi Allah shi yake haskaka sammai da kasai kalmar nur malamai suka ce masdari ne bi ma'ana ismul fa'il ai Allahu munawwiru samawati wal ardi Allah shine mai haska sama da ƙasa mafalin nurihi har zuwa ƙarshe kuma aya ta ambata to sannan haka Allah ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda kuma Allah bai sanya masa haske ba to babu wanda ya isa ya sanya masa haske to amma anan an ce kuma Shehu Tijjani shine alfa'idan nuri mai kwaranyo haske wal barakati da albarkatu ala sa'iril khaliqati ga sauran halittu alwadiha al-ayati wal asrari alwadiha mai bayyanar da al'ayati ayoyi wal asrari da asarce asarce kamar yadda muka faɗa dai kalmar asararu asrar wannan yana daga cikin alqab ko alfaz as lafuzza na sufanci wanda in Allah yadda akwai lokacin da zamu magana akan wannan kalmar asraru din wa ma'adinil judi kuma shi shehu tijjani shine ma'adanin baiwa wal iftikhari da alfahari albahar zakhira shine a teku a zakhira mai zurfi mai kunshe da abubuwa daban-daban aɗamma babba almu'tarifa wanda almu'tarifa bi khususihi al wal amu wanda al-khas ke bantattun bayi wal amu daga magari sun yi itirafi bi khususiyatihi da wasu keɓance keɓancen darajoji nasa to sannan nadirar zamani mai wuyar samuwa a zamani wa misbahal awani sannan fitilan nan ta lokuta wannan abin da ke cikin ƙausu guda biyu daga kan nadirar zamani wa misbahal awani an shafe shi a wasu nuskokin na jawahirul ma'ani amma wannan nuskar da take hannuna akwai shi A sharifa shehu tijjani sharifi ne kamar yadda mai jawahirul ma'ani ya faɗa shine sheikh ali harazmi al-afifa kaman me in aka ce sharifi ana nufin jinin annabi ma'ana wanda salsalarsa ta tike ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zal qadari shehu tijjani yana da matsayi almunifi maɗaukaki abul abbasi alkunyarsa shine abul abbasi to kaga wata hikimar Allah Alkunya shehu tijjani irin ta ce Alkunya ibn taymiya shi ma abul abbasi ake ce masa sai ce maulana ahmadu ahmad ibn alwali shahiri maulansa ma'ana shugabansa kenan ahmad dan waliyi shahararre al'alimi masani alkabiri babba الشيخ shehu Al-Imami jagora alƙudwati abin koyi alhumami babba maturguji almudarrisi mai karantarwa annaqa'i mai tsantsance ilimi annabawi littiba'i mai jingina ga annabi ta hanyar biyayya abi abdullahi abu abdullahi sayyidi muhammad ibn al-mukhtar tijani shine shugaba ko sayyidi muhammad dan mukhtar at-tijani radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda to sannan shehu alali harazim ya ce wa inni lamma manna Allahu alayya bi ma'rifatihi ni lokacin da Allah ya mun baiwa da sanin shehu tijjani walin hiyashi ila hizbihi da tattaruwa zuwa ga jam'iyyarsa wa zumratihi da jama'arsa wa ra'aitu min shiyamihi kuma na gani daga ta'adunsa wa shama'ilihi da ɗabi'unsa wa mahasinihi da kyawawan halayensa wa fada'ilihi da falalolinsa wa sami'tu min kalamihi kuma ji daga zancensa wa ma'arifihi da ilmin mukansa wa isharatihi da nune-nunensa wa lada'ifihi da tausasansa ma azza wujuduhu abinda samuwarsa yake wahala wa qalla wuruduhu gangarowarsa take karanta wa udima misluhu har ma an rasa kwatankwacinsa wa fuki da shakaluhu an eh, eh, eh, zanensa ma ya bace mimma huwa jadirun na daga abin da ya dace ayyufada a amfanar wa yustafa da kuma a amfana wa yi kusa da kuma a nufa ilaihi zuwa gare shi wayura da kuma a nema Watu tusattiruhu fi durusil aqlamu sannan al na daga abin da matu tusattiruhu suke rubuta shi fi durusi a takaddu wa tudawwinuhu fi dawawini al al'alamu, sannan al manyan malamai hu suke rubuta shi fi dawawini a cikin littattafai hadani zalika wannan shi ya ta saƙiya ta ma'a ma talabahu minni ba'dul ikhwani tare da abin da shashin yan uwa suka nema daga gare ni wal ahibba'i da masoya al a'yani manya manya sanannu an ata'arraba lima tayassara ladayya dan in bujiro ga abin da ya sauƙaƙa gare ni wa saqahu Allahu idayya kuma Allah ya koro shi zuwa gare ni min at-ta'rifi bihi na in sanar da shi ko in tallata shi wa dariqatihi kuma in tallata dariqarsa wa irfanihi da iliminsa wa taƙiƙihi da tabbatarwarsa ta ilimi to nan ma wata haƙiƙi a wata nuskar wa haƙiƙatihi maganar dai haƙiƙar wa nasha'atihi kuma in yi bayanin tasowarsa wa siratihi da tarihinsa wa hulkihi da ɗabi'unsa wa shiyanihi da ta'adinsa wa kalamihi da zancensa wa isharatihi da nuninsa wa mukashafatihi da kuma mukashafatihi to nan ma kalmar mukashafa ya kamata a ce mu dan ce wani abu game da ita domin in ba a manta ba lokacin da muke tarjamar shehu aliyu harazimi an ce an sanar da shehu tijjani mutuwarsa ne an ɗariƙil mukashafati ta hanyar mukashafa to me ake nufi da mukashafa idan mun karanta mukashafa a takaice in uwa za su fahimta shine sanin gaibu kawai ma'ana yana daga cikin aƙidar ɗariƙar tijjaniya shehu tijjani ya san gaibu ga abin da Dr. Mun'im Al-Hafani yake faɗa a cikin littafin Al-Mu'jam sufi yace mukashafa hudurul kalbi bina'atil bayani shine zuciya ta halarto yadda abu yake fa yakshifu lahu Allah azza wa jalla ma yastatiru alal fahmi Allah ya yayo mutum abu abinda ta hanyar fahimta ba zai iya gane shi ba ka annahu ra'ahu amma sai abin ya dawo ya ga zamo kamar ya ganshi shi ra'ayal aini ganin ido ma'ana abin da ɗan adam baya yiwa ya ganshi ko ya san shi to kuma sai ya dawo ya ganshi shi ɗin ko ya san shi ɗin kiri da muzo to kaga wannan shine a takaice abin da ake kina da sanin gaibu to wannan ma ya ci karo da qur'ani qur'ani ya tabbatar da cewa ba wanda zai san gaibu in ba Allah ba kullu alamin fi samawati wa fil ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wa huma fatiul ghaibi la ya'lamuha illa huwa annaba da kansu Allah madaukin sarki ya ce ku ce ban san gaibu ba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا illa إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كاغا wannan game da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin suratul a'raf amma a cikin suratul hud Annabi Nuhu yace wala aqulu lakum inni malak wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak ban san gaibu ba kuma ban ce da kuni ni mala'ika bane ba to kuma Allah ya nuna cewa bayan annabawa ba su sani ba ba wani kuma wanda zai sani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li yutli'akum alal ghaibi ba ma zai yi Allah ya nuna muku gaibu ba to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Rubayya ibn Mu'awiyah cikin sahih al-Bukhari wata mata ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fil ghadi a tare da mu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe gobe kaga gaibu kenan domin Allah a ƙarshen suratul Luqman ya faɗa abubuwa guda biyar ya ce ba wanda ya san su sai Allah manzo Allah kuma hadisin Abu Huraira cikin sahih al-Bukhari ya ce waɗannan sune mabudan gaibu la ya'lamuha illa Allah daga ciki wa mata dari nafsun ma za ta kasibo gadan sai ita kuma wannan matar ta ce ai annabi ya san abin da zai faru gobe sai manzo Allah ya ce da i hadha wa quli ladhi kunti taqulina la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah daka idan ka ji an ce mukashafa a yaren sufaye shine sanin gaibu Qur'ani da hadisai duk sun ce ba wanda ya san gaibu sai Allah shi yasa ma yana daga cikin kirarin da ake wa Allah alimul ghaibi wash shahada masanin ilimin fili masanin ilimin ɓoye to amma a nan shehu harazumi ya ce wa mukashafatihi da gaibubbukan da shehu tijjani ya sani wa karamatihi da karamomin shehu tijjani wa gairi zalika da ma wani haka min ma'asirihi wa ayatihi na daga tasirinsa ko gurabansa ko alamomi da aka samu nasa wa ayatihi da kuma ayoyinsa ma'ana alamomi da suke nuna isa da barin ƙasa irin tasa ma'afir jam'i ne na ma'afar ma'afar da afar duk ma'anar su ɗaya laraba suka ce al'afaratu dullu alal masir wal ta dullu alal ba'ir Allah ya sa mu dace da haka za mu tsaya a nan insha Allahu sai mu tashi inda Shehu Harazim yake cewa fa jama'atu fi hadha at-ta'lif mastahadartuhu min dhalika Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna muna fata abin da karantar da mu Allah ya ba mu yi kun gane gaskiya da kuma ba gaskiya amin jama'a muna godiya da sauraron bibiya lokaci ya yi ga wanda ke neman karin bayani gabanin mu bude full shek akwai wasu bayan Allah da suka kira ni gabanin mu online suka yi wasu zatuttuka hmm. hatta ko kalamun da ba daɗi amma suka ce na kawo ka na gayyace ka yi shafin ka zo ka sa littafin ka domin a ci musu kusanci ko dai ba haka ba hmm. na ce da wanda yi hakuri ko makarantar tsari daya bayan daya hmm. ni da littafin da shek ya sa ban sani ba ni bai karatu da littafin ka kan saye shek ya sa littafi sa ya ce zai karantar da jama'a ko da duriyar to menene nawa cikin ba ka da komai naka masa to mu kaddara addini da yanzu malam ma ya zo ya karatu laifi na shine ne hmm. balle ni ban san hawansa ba ban san saukansa ba yana min za mu yi karatu ne shek karatun da za mu yi dangane da na ce to mu sauwaka maka lamarin domin zurufunka ke sa an kai satin ga abun sati kaza da kaza kai ta hutawa hmm. ba kan sai nau ka sa maganar littafi gaba ko dai ni da kai mun tattauna gefe wallahi babu ni kaina ban yi shawara da kowa ba na ce eh, su ba za su yi maka adalci ba irin wannan malam muhammad zai wahala su yi maka adalci duk adalcin da za mu yi musu mun gama musu mu allah ya sani fatanmu shine cece ku ce na al'umma ya ragu ana ta buga kwakwalen al'umma wannan yazo zo ya ce a kaza akwai kaza wannan yazo ya ce a kaza akwai kaza to ƙarshe a zo a gani mana a gani ina ne akwai ina ne babu inda so ake a ci masa mutunci kamar yadda ya faɗa ai sai a ce jawahirul ma'ani kadai za a karanta amma aka ce za a karanta ha al-uqudud duriya al-uqudud duriya dinnan shi muke fara karantawa kuma mun ce duk wanda yake so ya ƙalubalanci wani abu daga littafin al'uqudud durriya ya zo ga mu me abin da aka faɗa saɓanin na shari'a mu kuma gashi muna faɗa na jawahirul ma'ani wanda aka faɗa saɓanin na shari'a abin da ya rage su fito su kare idan ma ba za su iya shigowa nan ba to su su je su buɗa su karanta wa mutane mutane su ji daga gare su ai ido ba mudu ba ya san kima kuma idan mutane suka ji daga gare su su buɗe layi su ma a yi masu tambayoyi a tattauna da su irin yadda muke yi haka wannan shi ne adalci to wani adalci za ka yi mutum sama da wannan littafin ka ne an ce ka karanta ka ƙi ka karanta littafin magaucinka ka ce ga abin da ke ciki ga abin da yake ciki shi kuma ya ce babu to yanzu duk a zo mana a rugunsuma a yi karatu gaba ɗaya a fita daga cikin jahilci ubangiji ya ce kul fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin Yahuda ma da aka yi jayayya da su suka ce abu kaza akwai a littafin su aka ce babu sai Allah ya ce a ce su kawo littafin a karanta kul fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin ko fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin a cikin suratu safat da ka dai raba gaddama shine a kawo littattafan nan a karanta al'umma ta ji duk abin da ya shige wa mutane duhu su yi tambaya su ma in suna da wani abu da za su kare ba hayaniya ba bisa ga tsari na ilimi littattafan nan guda biyu kaɗai su muke karanta yanzu a iya cikin su kaɗai muke so in akwai wani abu kuma abin da iya muka karanta yanzu wanda za ka iya karewa ko za ka yi musu to ka bugo waya gashi nan an ba da layi don ka a rububi kana yi musu adalci daidai gwargwado layi in na 'yan ɗariƙa ne kada 'yan izala su bugo in na 'yan izala ne kada 'yan ɗariƙa su bugo kowa ya zo a kan layinsa to wani adalci za ka yi wa mutane malam muhammad sama da wannan ba wani adalci da za a yi musu sama da wannan sai dai kawai mutane ba za ka iya musu ba wallahi wanda iko an da network yau yau ka ji ni ka ji ni yanzu yawwa eh na ji na ce wanda ya kira ni har akwai sa hmm. ya ce kai kai haka ya so da kuma shararren malami eh ai ba ba ni hmm. ma ai ba a malam Muhammad mun samu kiraye kiraye daga gidaje da yawa na manyan malamai wasu sun biyo ta wajen abokanmu wasu sun biyo ta wanda suke ganin za su iya gaya mana mu dakata kar a yi karatun nan kar a yi kaza yadda dai social media shaida ne akan wannan irin yadda suka rinka ba za a iya ba suka rinka wasu su zagi wasu su la'anta wasu su kaza to amma akwai cikin su dattijan da ba zan kama sunansa ba dattijo ne ina kyautata masa zato adali ne yana son ai adalci ya yi min nasihohi da yawa a wajen karatun ina da su kuma ya gaya min cewa da yawa an yi zage-zage a zawuyoyi, ana ta la'ance-la'ance ana ta tsine min akan kar ai wannan karatun ya ce to amma ya gaya musu a tsari na gwamnatin najeriya ba wanda ya isa ya hana wani karanta littafin da yake so da haka kuma kuna da dama ku je ku karanta sai dai ya gaya min cewa idan an yi wani abin da ya saba ka'ida ko na zagi ko na cin mutunci to ana da suna da damar su kai kotu na ce kwarai na yadda da wannan kuma kamar yadda ka sani ba wani malami da ya rubuta littafi ya kai shi kasuwa dan a siya kawai a dafa ko a siya a ajiye ya kai kasuwa ne dan a karanta to dan me za a rubuta littafi a kai kasuwa a siyar mu kuma mu sa kuɗin mu mu siya kuma wani ya ce zai hana mu karantawa ai kaga ba zai yi ba wannan ba zai yi ba ba wata doka da ta yadda da haka hankali ma bai yadda da wannan ba ballanta na wata doka da haka mu abin da muke cewa ba zagi ba tsinuwa ba la'anta amma a karantar da al'umma gaskiya a batta ta yi wa kanta da kanta hukunci idan kun ce a littafin uqudud duriya akwai kaza to in Allah yadda karatu shi zai nuna akwai ko babu mu kuma mun ce a littafin jawahirul ma'ani akwai kaza to karatu shi zai tabbatar da abin da muka faɗa in gaskiya ne in kuma ƙarya ne a gani kuma ku in gaskiya ne in ƙarya ne a gani sannan ku daina komawa baya kuna zage-zage ba zai amfanar da komai ba lokacin da muke karatun nan ga waya nan ga layi nan a buɗe ku bugo ku tattauna da mu ku ƙure mu masu sauraro su ji ba shi kenan an gama ba Allah ya sa mu dace amin ah, mun soma dokan kira a layin yan tarika farko yawa kuma yau da su za ka rufe ah, yauwa yau da 'yan ɗariƙa za ka fara kuma su za ka rufe 'yan izala su ne yau na ƙarshen rufewa ok. okay yawa yasa mun doki layin tari ga farko hmm. ah, duk wanda ke kan layin duka ku yi hakuri layin tari ga zamu doki na farko hmm. assalamu alaikum gawa da ka kira kan layin tarikan na muna maka fata alkhairu, muna ma sallama assalamu alaikum to dawa ah, yana min ba layin ka ke gaba mun je na gaba hmm. Ok, assalamu alaikum dan ku kar mu rahmatullahi wa barakatuh yawa suna bai to malam bai duniya na sauraron ka kuna jin ka duk ya ban san kan ne layin da da wallahi da ba idan na samu wannan na dauka to kai to ka duba izala ne ko ɗan ɗariƙa. ne To yanzu kai dan tarika ni ko dai kai dai na ni dan tarika ne alhamdulillah. To masha Allah. ni To bismillah. Na'am. Ka kira daidai. To alhamdulillah ina da tambaya. To Allah ya sa mun sani. Yawa tambaya na shine kun ka da Ya adadin tambayoyi da ake yi wa malam saboda eh, eh, suna da tsayi yawa za su kai biyar to ya limit nawa. Eh, sharaɗin tambaya dai a ya zama a cikin darasin da aka yi ne a yau a cikin darasin da aka yi tambayar eh, yawa to masha Allah eh, haka ne cikin darasin na farko ka sai kan na biyu kuma ka yi tambaya guda biyu inda tambayan farko ma bai ci lokaci ba biyu za ka yi sauran ka ka dawo domin wasu eh. kuma su samu kan ba damuwa zan yi tambaya da rafi um. amma ina so ina tambaya eh, malam ya bani bani amsa a'a to ka zo tambaya da tambaya sannan za a baka <laughs> yawa mu je na farko eh, kafin tambayan a cikin karatun malam hmm. ya ce ya ce a karatun an turo mishi da kilif na wani malin mishi ya kawo cewa alkamilil ari to a gurin malam ba yana nufin cewa wai iya kar a ce ni alƙali ya sa kama kunya kyau alƙamil al'ari da wani shi kuma lanyar haɗa ne gaba ɗaya ya ce alƙamil al'arifi ce sani. E eh, wasu na yi mana. Kana nufin kana kai kana nufin alkamil da al'arifin ba za a iya haɗe su a karatu ba ba za a iya cewa alkamil al'arifi ba? ba ba za a iya cewa ba ne. To. ba za a iya ba ba za a iya ba ne amma shi abin da ya gaya maka ba haka ne karatu ba alkamili daban al'arifi daban ba za ce alkamilin ari. A'a. Alkamili al'arifi ka fahimta. Mahashin halin na da shakka. A'a ai ba a gama waccan ba ka wuce. A'a tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji. Saya ka ji yawwa yawwa yawwa kuma ka wuce saurin me kake yi kana nufin kana nufin ba za a ce alkamili al'arifi ba kana nufin ba za a ce alkamili al'arifi ba sai dai a ce alkamili a tsaya kuma a ce al'arifi daban haka kake nufi abin da nake so ka gane ma a ne an gyara maka cewa karka ce alkamilil arifi to me bambancin alkamilil arifi da alkamil da al'arihi yana nufin cewa ba ma yana nufin cewa ta ashe shi jami'a alkamil bane ba haka ne to wannan fahimtar ka ce ni abin da na ji na fahimta a kansa ne magana in ba a kansa kake tambaya ba mu wuce wannan tunda ba kai ka faɗa ba to shi kenan shi kenan yawa kai ka tafi taka tambayar na farko a'a kai ne ka rasa ganewa malam ya fahimtar da jammatun mahasinu ahalillahi la shakka jammatun ok za mu eh ba jumma ba ne jamma ne ai wato hibbunal mala hubban jamman ai ba jumma ba ne jamma ne jimun ɗin ba bace ba ce la shakka jammatun mahasinu ahalillahi la shakka jammatun Na'am na ji saura ya rage wa shi malam Sheikh Abbas Sadauki insha Allah zai bibiya dukkanin sakure da gyara zai biyo su dai biyo karsu. To ma tambaya na gaba shi. To sha Allah. Wai wata bar ku bi mashahadi shi wai su ɗemi lada wai shin yin tabbar ku bi mashahadi shi din nan. Eh. Ha'ul din nan damirin yana komawa zuwa lawani. Janaza. Ka karanta zuwa janaza yake koma ai maganar janaza ake ita ce a karabi mazkur. والدمير يعود إلى أقرب المذكور بمشهد جنازة جنازته وانتابها المسلمون بمشهده Eh. ai mashahadin. kakkarya makaran wai kace albarkan shi ake nema ba albarkar ai ladan janaza ake nema da ladan taba makara ko a a a ba ladan taba makara ba inda maganar ladan taba makara ya zo a nan sai dai sun taba sun kakkama makara har hakan ya bayi zuwa ga kakkarya ta nan kuma ba magana ake akan tabaruki ba sun kakkarya shi duk suna neman albarka ko A'a. Eh, shi ne za ka amsa Malam tun da ka mishi ka tambaye. Wai me yasa kake kawo magana wani taka nake so ka yi kai shi in ya isa sai ya zo nan da kansa. Shi shi wanda kake bakan maganarsa. <laughs> Malam Muhammad wannan tambaya ya zo yi ko labarai ya zo bamu.

jammatun ne ba jummatun ba gabanin ma ka yi tambayar mashin da yi mudakala wanda ba ke kamata ka yi ba eh, shi wanda zai yin sai ya zo nan ya yi mana mai karatu ya A'a, yanzu kai labari kake mu na wani. Wanda ya karatu sai zai ce ba haka shi mai nufi ba. Wanda ya karatu da kansa. To ai, bai karanta daidai ba ne aka gyara mishi kuma wani ya zo ya sake maimaita abu ya yi ya sake kuma wannan baka ji ba misali ne zai zo tun da mun ji karas, an shi zan saurari malam sauke shi wannan malam muhammad labari ya zo ya bamu ba bata mana lokaci zai ba tambaya da kara littafin sa ya zo ba hmm, ba tambaya da kara littafin sa ya zo ba na ahli eh, na ya izala bari mu da tikola ya izala assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Don wasu nan gargar na ke kiran. na Sabi'u Mande ina kira daga Owerri Imo State. Ah, Malam Sabi'u Mande. Allah ya kiyaye ka to muna cinta. Malam Muhammad. Ina da gaisuwa ta zuwa ga babban mafi malam na Mm-hmm. ina da minti biyu ya yi eh, tambaya ko yin na aiki ko? Ban ji ba? ce ina da minti biyu ya yi eh, tambaya ko yin ce wani abu wani ne to cikin eh, minti biyu ka muna cikin minti biyu kana da minti biyu ka gama komai cikin minti biyu matan malam na yi magana ne akan maganar da shi ko tambayin da shi wannan kwalta kamar suna bai haƙi yayi abin da nake son mutane su gane ba ko in ce yan ɗariƙu idan aka karanta wani abu daga cikin littafinsu wanda ya saba wa shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala makon su tafi dare su cakki wannan maganar da aka yi su yi defending nata da hujja to sai haga sun dawo har gyara malam da ya karanto wannan magana muna hmm. son mu gane a nan shi shin idan malami ya kana ya jawo larabci misali skolar larabci da mai larabcin jawo hakan fin ya fasa daidai bane ai sai ya cimma malam inda har malam ya kula da larabci a nashi fahimtar to fasarar da malam ya kusa da shi. abin da ya kamata ya kenan sa'an nan abin da za mu gane shi ne larabci ba yaran ba ne. dukkan mu ko larabci muke ba ya kuskure ko karatun alkur'ani ne misali mutum ya zo karatu sai ya ce an yi kyau kaga ita ai a kuma ce mutum ce wai mutum ce ya kubu an san ya kuskure a jira a hawa wurin amma bai nufin ya zo fasala ya fasala to mu abin da muke so suka yi shi ne a duk lokacin da suka zo suka ga wata magana da malami ya yi akan littafin wasu in dai har fasarar da ya tagi to su wannan fasarar kawai sai magana a kanta su manta da wani magana ya hau saboda da ci kuwa na iya kuskure hakan zai fa kuma bari ya yi kuskure a kan tambayan da malam ya dushen da abubuwan da to da Allah sun kai mana arz wurin kayan maganganun shi gudun sun sun zo a wurin kira Allah samu dace kuma Allah ta kara mara lafiya. Malam Muhammad. Malam Muhammad. wannan dan uwa Allah ya saka masa da alkhairi abinda nake so in ƙara akan maganar sa shine yanzu su ƴan ɗariƙa da suka iya larabci iya larabcin nasu me yayi musu rana da ba za su zo su karantar da littattafan su ba mutane su sani me ranar larabcin nasu me ranar ka'iyan baka koya wa al'umma ba mu daman ba mu ce mun iya ba mu yan koyo ne amma kai da ka iya me ranar iyawar taka ka kasa ka koyar da mabiyanka dan dai ka ci gaba da danne su kana biyan bukatunka da su sannan abu na biyu an yi muku magana kun yi shirka ku kuna maganar ba a iya larabci ba wani wani irin rashin hankali ne da rashin tunani ana maganar kun ce shehun ku ya san gaibu kuna maganar wai wasali rufu a za a yi ko fataha a yi ina tunani yake a cikin wannan ina hankali idan ka je lahira za a tambaye ka akan wasalin rufa ko wasalin kisra ne amma dole sai an tambaye ka me ka sani game da Allah me ka kudirce game da Allah shin wannan sifofin da Allah shi kadai yake da su Allahn ka ta a ciki ko ka sa masa kishiya wannan shine kuma gazawa ce a wajen masu hankali take ta fitowa ake gane su da ita gazawa ce kun zo kun tsaya kuna gyaran wasali amma miyagun aƙidunku suna fitowa ana gani kuma kun kasa ku kare su yanzu kaga abin kunyar da aka yi a satin can da ya wuce wani ya fito ya ce ya bar ɗariƙa wani ya fito ce shi bai bar dariƙa ba amma dai ya gane malamansu sun kasa su kare ƙalubalen da ake musu to wannan shine abin da ya kamata ku mai da hankali a kansa in ba haka ba wallahi ruwa zai zo ya ci ku ko ya karasa kuma dan ya riga ya ci kun Allah ya sa mu dace amin shek muna godiya za mu doki layin yan um, yan tarika guda assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh don wasu sunan ka daga na ke kiran Ibrahim Ibrahim Muhammad Abdulrahman ina kira da daga nan To Malam Ibrahim Abdulrahman Allah ya saka maka da alkhairi muna jin ka minti biyu ka ya so ba muna jin Dan ɗariƙa ne ko ɗan izala? gaya mana ma'anar dan ɗariƙa ne dan ɗariƙan tijjani ne. To masha Allah. A cikin karatun malam ya nuna mana cewa ya gaya mana ma'anan mukashafa. Eh, eh, hmm. Ya yi tarihi a kan kalmar mukafa cewa sanin gai. Na'am. Sannan ya karanto ayoyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannan ya karanto ayoyi da suke nuni da ke ya karanto ayoyi da suke nuni da cewa hatta annabawa ba sa sanin gai. akwai akwai wani sahabi manzon Allah ne suna sari wanda manzon Allah wanda sai na Umar yana yin kubba a Madina magana shi yana can fari yana lidin na jai sun kunshi a can fari sai na uh, Umar ya yi mishi magana tun daga mimbari a Madina yana da tsariyar abinda hmm. abin da nake so in gane shin wannan mukashafa domin shi gaibu shine abin da asali ba wanda ya san shi idan Allah ya sanar da kai abu yanzu to ya fita daga sunan gaibu sunan gaibu ba a saninsa Allah amma in ya sanar da wani abu to yanzu wannan abun ba sunansa gaibu ba ya zama shahada na fahimci bayan malam hmm. shine ibna umar ba gaibu ne ba abu ne wanda ah, ba da shi sai da nake son fahimta shi gaibu nan sauran mutane al'umma da suke cikin masallaci da suke cikin masallaci sun hayyar har sun tambaye da yadda umar me ke faruwa din nan shin a wajen su su gaibu kuma gaibu ba in a wajen su su gaibu ne idmin Allah ya sanar da sayyidina Umar wani abu da wasu sauran al'umma su sani ba ina kawai na haka ne haka haka haka ne da nasi haka ne haka ne Allah ya sanar da Umar abin da bai sani ba ya sanar da shi wa allama kama lam takun alam haka ne to amma shin wannan yana nufin a ce Umar ya san gaibu shi wannan yana nufin Umar ya san gaibu kenan ba haka yake nufi ba Allah ne a'a Allah ne Allah sanar da sayyidina Umar wani gaibin mutanen da suke cikin masallaci ba su sani ba mhm. saboda haka duk mutanen cikin masallaci za su ce dai ko Allah ya sanar da sayyidina Umar wani abu da mu ba mu sani da ya ga mana haka ne wannan sirri ne tsakanin Allah da sayyidina Umar ya kanci a sanar da kuma an sanar da to sannan ka sani sayyidina Umar ya tabbata cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimman kana qablakum muhaddathun wa iyyaku fikum fa Umar a cikin ku al'ummar da suka gabata akwai mutanen da ake kira da muhaddathun malamai suka ce ai almulhamun waɗanda Allah yake kimsa musu wani abu na ilhama domin Umar ya faɗi abubuwa da yawa ma na ayoyi da ayoyi suka sauka wanda ake kira da muwafaqatu Umar kaga manzo Allah ne ya bashi wannan shaidar hadisin sunan abi daud yace inna mimman kana qablakum almuhaddathuna wa in yaku fikum wa in yaku fikum fa umar cikin al'ummar da suka gabace ku akwai mutanen da Allah yake musu kimshe ya kimsa musu wani abu su faɗa kuma abin ya dace da daidai na san in kai ɗalibin ilimi ne ka karanci uh, ulumul qur'an da asbabun nuzul ka san abin da ake kira da muwafaqatu Umar a hadisi ya ce wafaqtu rabbi fi salasin ko wafaqani rabbi fi salasin to daka Umar yana da maziya daban kuma a wannan babun ba a kiyasi yanzu abin da muke magana akai ka shigo mana da sayyidina Umar mu kuma muna magana ne akan Shehu Ali Harazimi ya ce Shehu Tijjani yana da mukashafat yadda ka kawo mana nassi anan na Umar kuma na kara maka da wasu shin kana da nassi na Shehu Tijjani shi ma Eh, na fahimci malam yanzu addinin nan ya duk wani mutum da bayan bayan zuwan manzon Allah ko bayan wannan kafin ko ma me ya a a'a ba a ƙaryata shi ba karan karan ba shi da kawai zancen kamar za a ƙaryata nasi shi Ahmad Tijjani za a ƙaryata laifin kanka hmm. za a ƙaryata salihan bayi da suka zo bayan kamar me ƙaryatawa kake nufi me kake nufi da ƙaryatawa Hmm, ba karyata muke yi ba amma ba zai zama ba zai zama hujja ba zai zama hujja ba sai inda hujja kaga na Umar ai hujja ce ta tabbatar ba Umar ne kawai ya zo ya gaya mana kaza ba manzo Allah ne ya ce Umar yana da kaza kai ma kanka da Umar ɗin ka kawo نعم الظن بالله وحسن الظن malam ya nufin sanin gaibu tambayan mai sauki ne shin abin da suna ɗaɗin nan abu ne wanda sauran mutanen masallaci sun sani ko su lokacin da ya bayyana musu mun kasan lokacin da yake faɗa daga shi sai Allah kaɗai su kusa da gaibu ne a wajen tallafi da shi ya mutum explanation. Shi ne na ce maka a ka'idar gaibu. Ilimi iri biyu ne abin da na gaya maka kamar yadda Ƙur'ani ya tabbatar. Akwai gaibu akwai shahada. Alimul gaibi wa shahada. Gaibu shine abin da ba wanda ya san shi sai Allah ko Umar bai san gaibu ba. shine abin da Qur'ani ya faɗa da hadisai da yawa daga zarar Allah ya sanar da kai abu to yanzu wannan abin ya tashi daga sunan gaibu ya zama shahada yanzu bari in baka wata misali kila zaka fahimce ni kana ji na yawa yanzu akwai abubuwa da yawa da suke zuciyarka wanda ka sani ni ban san su ba amma kai ka san kayanka yawwa to kaga wannan bin nisba laka shahada ilimi ne na shahada a tattare da kai eh. yau tun da kai ka san shi kishiyar gaibu ne gaibu shine wanda Allah ne kaɗai ya sani shahada kuma abin da wani ya sani ko da ba kowa ya sani ba ya zama shahada to yanzu idan ka zo ka gaya wa mutane wannan abin da kai kaɗai ka sani ai tsakaninka da Allah shi Allah ya sani to malam tambayan ne a raina in kai malam ka sani shin ba gaibu ba ba gaibu bane duk abin da mutum ya san shi ba gaibu bane duk abin da mutum ya san shi ba gaibu bane duk abin idan malam lawan Ibrahim abin da Ibrahim ya gudu ya are shi yau shine kaza da kaza da kaza da kaza hmm. shin wannan mukashafa ce ko ba mukashafa ba gaibu ne ko ba gaibu ba ba gaibu bane ba gaibu bane ba gaibu bane ba duk abin da wani ya san shi ba banda Allah ba gaibu bane mukashafa ce shahada ka ba sunan da zaka bata irin wannan da malalau da wannan zai san abin da yake raina ba gaibu ba ina nafsi to ya zaka tafi mu ba mu gaji mun sauke shi ba ba Malam Muhammad Yau ka yi haƙuri ai ba mu sauke ka ba. Ka yi haƙuri ba mu sauke ka ba. duk abin da ɗan adam ya san shi wannan abin ba gaibi ba ne duk abin da ɗan adam ya san shi wannan ba gaibi ba ne irin gaibin da ake nufin Allah ne kaɗai ya sani ba shi ba ne ba daman ba zai yi a ce na sani ka sani duka mun sani ba dole wani abu zan sani kai baka sani ba to amma bi mujarrad ɗan adam ya san abu to wannan abu ba sunansa gaibu ba abin da ba wanda ya sani sai Allah ne kaɗai masaninsa to wannan shine gaibu to amma a fassarar da sufaye suka yi wa mukashafa kamar yadda na karanto a nan za ka ga mukashafa shi ne kawai gaibu ne mutum abin da ɗan adam ba zai iya gane shi ba ba zai iya fahimtarsa ba sai Allah ya nuna masa shi ya zama yana ganinsa kamar gashi gashi ma'ana kamar ganin ido to kaga wannan shi ne kamar abin da muke cewa littafin na karanta ko littafin da karanta tarihin mukashafa gashi nan gashi zan zan karanta maka ka saurara ka ji yawwa gabanin ka karanta malam gabanin ka karanta bare bude eh ka gwada mai shafi yau ai ai littafin ina jin ba ga littafin almu almu almu sufi ga littafin ni ban da matsala ne karanta na fi a'a ka bude ne ka fi so kun da zaka tunda a na mu yin da kai bana baka da littafi malam bana karyata bana karyata karatun musti ina da ina da matsala da farjamin shi ne saboda haka ba aiki na bane karyata shi ne karanta na fi to barin karanta ka ji haka mai littafi ya faɗa duk daban da littafi to bari ka ji yace wal mukashafatu hudurul qalbi bi na'til bayani فيكشف له الله عز وجل ما يستتر على الفهم كأنه رآه رأي عين yau kai sai ka fassara mana ƙarai kuwa barin ja shi ya fassara barin ja ka fassara mana don mabiya su ji sai ce wal mukashafatu bismillah malam ka fassara malam mukabala ni ka tambaya ne ka karanta wannan mukabala bane mutum mukabala da wasu za ku yi ce fassarar malam da mukabala ne nake yi da kai ba ban karyata wannan ba kai hankuri malam muhammad kai hankuri malam muhammad dan Allah kai adalci malam muhammad kai adalci ka daina wannan magana ya fara shiga magana adalci sai ka a'a da nake nufi da kai fa kace kana da matsala da tarjama ta kai kace kana da matsala da tarjama ta yanzu shine nace kai kai taka tarjaman mu ji kai kace kana da matsala da tarjama ta yanzu muka ce gashi mun karanto maka bakin kai ka tarjama masu sauraro su ji na'am shi kar ka damu ba malam tayyum ya shirya ba sai ka taimaka mishi ba A'a, taimaka mishi ni na yi karatu ne yawwa ni ba yi karatu ba ya zai taimaka mishi malam muhammad Malam Ibrahim, Malam Ibrahim. Malam Ibrahim. Kowa ya ji ka ta ce kana da matsala da tarjama ta. Kowa ya ji ka ka faɗa kana da matsala da tarjama ta. Ina to shi zan zan ja maka bakin kai ka tarjama mana masu sauraro sai su hukunci ka ce kana da matsala da tarjama ta a'a ka janye ka janye maganar matsalar tarjamar a'a kana da matsala malam ka kace kana da matsala isan yana karanta wani shi sai kai kana in yana jan baki baya da yake karantawa to yanzu sai ka tarjama mana ni gashi zan ja bakin zai ja bakin kai ka tarjama kaga littafin da yake kan sannan ki mara na tarjama yanzu za ka karanta haka zan na binta a'a iya wannan kawai muke magana yanzu iya wannan kawai muke magana a kana da minti biyu minti biyu ne na ka gobe ma za ta za ta yi littafi nan minti biyu kake da shi ka sauka amma da na ganke da malam magana kuna tafiya daya bayan daya minti goma amma kana magana adalci wani adalci eh. fiye da abin da aka yi maka ga yanzu ka ce ka samu matsala da tarjamawan malam shi mhm. mhm. na ce ma malam a'a malam saya in ka karanta baki ce shi yana fassara wato mu ji ya yi bambanci da naka tarjama wannan nake son gane ko ya yi bambanci da fasarar malam shikenan duniya ku ci gaskiya abin malam yawan hankuri ba mu baka dama banza ba mu baka dama domin mun fahimce tattaunawa da malam kaman tattaunawa na ilimi ko yi ke sa muka ce duniya abin ne to mu gani hmm. malam ya to fasara na shi ka kama kuskure ko kuwa ka gan kaman fasara fasara fasara shi ko kuwa tarjamawan shi akwai ba haka abin yake gaskiya ba to yanzu malam zai karanta ke ka ce karanta hmm. shi doki littafi zai hmm. yanzu mala ya karanta kala kaza shi ka bamu shi har ku kai wurin da za ku kai na ilimi muke son danwa don Allah don Allah isa mala karanta masa malam bismillah ka bude littafi wurin ka ne shi mala ce ba damu shi littafi na hannu wani da littafi ba ni da littafi a hannu na eh, ka gani ba damu shi abun da ba ka son fada shi ne zan fada fa ina jira ka ka zama abun da ba ni gaskiya ne yanzu da jin karatu ne yace abin da ba so yi inda abin da ni ba so kai ka faɗi kaga ni bai da hmm. wannan ni da shi yo abin da ni ba so ka faɗi malam Muhammad ni da kai ni da ba abin da ke so faɗi zan faɗi ba ai malam Muhammad a'a kace abin da ni ba so faɗi ba zan faɗi ba ai a'a sai sai sai kace abin da ni ban so ka fada, ka shiga zuciyar ka ga na ina da wani abin da ban so ka fadi. wannan kuma kasan gaibin nan to mala ibrahim mun sa ma suna gane dai yanzu kaga dai yanzu malam Muhammad ba kai ka sauke shi ba ya tafi to me amfanin wannan dogon yawon da muka yi ba a kai gargaci ba yanzu wanda bai zo da wanda bai zo da littafi ba saukin lamarin da zaka yi masa ka karanta ni me shi fassara shikenan wurin da za ku samu bambanci shi sabu ta ku tattauna wanda ya zo kai kai karatu kai ce ya kama ka kuskure hmm. kai ce kai ka karanta hmm. ko kai ka fassara nan <laughs> saka karatu yana jinka eh. wannan ba daidai ba eh. amuna musari hmm. yasa an ka zo ka zo da littafi ka karanta malam nan da nan da nan ku yi shi na ilimi minti biyu mun baka fiye da fiye da fiye da minti ah, ah, fiye da 15 minutes sha biyar muka hmm. baka Allah ya sa mu dace assalamu alaikum um, layin zala. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ga munjiri ya dogo Rana <laughs> Musbahu daga nan Makka da Mukarrama. Ah, Masha Allah tabaraka mutanen Makka ai. Eh. Da zaka Allah da za ka na lafiya farko ina gaira kuma na muhammad da da kokari kuma da adalci da kake Allah sa ka da alkhairi muna godiya Allah ya sa muna yin doshi don kuma ina gaida malam ina ji ina malam Allah ubangiji ya saka mishi wannan aiki da ya cikin mizani amin amin dan zatin amin wato dan wa malam ni tambaya tambaya ce zan yi guda biyu to yawa tambaya tambaya ga mutumin da ya dauko wa malam Muhammad akan karatu karatu tukan wannan ita ce zan yi tambaya shin malami ba yana rubuta littafi ba ne a koda ya mutu shi kuma kai wannan shi ta tambaya in haka ne me yasa masu wani yau ko Malam Muhammad yake ganin in an karanta jawahirul ma'ani kamar ana cin mutuncin su kenan sun san abin da suka rubuta a cikin jawahirul ma'ani in wani ya karanta ya cin mutunci amma mu malaman mu sun rubuta littafi kuma suna so a karanta dan ladan ya ringa je musu ya zama ta musu sarkata jari ya ringa je musu kamarin su wannan ita ce tambaya ta ta farko tambaya ta ta ya kusa duka yawa zan yi su gaba ɗayan sauka tambaya ta tambaya ta ta biyu shin shehu amur tijjani da yake samun wasu makashifat yake samun yake samun har yake haɗuwa da manzon Allah da wasu abubuwa ga sai ka rubuta na karamomin shi shin kafin yi kuɗin ganye ne ya samu wannan darajar ko kuma bayan ya yi kuɗin ganye ya samu wannan darajar ko Allah nake so a harijil mawdu'i harijil mawdu'i wanga sunan shi harijil mawdu'i don Allah sauke ka da wani ka sauke ne ka ya mamman to da farko dai malam muhammad abin sa dauki ba ko makari zai doko ko sharif sale ko tahir ko zai doko ko hagu da take ga lambar sunan su doko su yi su yi magana da za su yi ko hagu da take amsa musu amma makabula malam bayya makabula da kan sako yayin da manya manya malam muhammad Yau Malam Muhammad maganarsa ta biyu ba ta cikin topic gaskiya. Eh da ka ka kyauta da ka dakatar da shi ba ta cikin topic maganarsa ta biyu amma maganarsa ta farko magana ce mai kyau ta hankali. Ya za a yi ana karanta littafin ku ku ce ana ci muku mutunci. Me kenan to me wannan yake nufi? Yaya za a yi ya zama cin mutunci? a cikin wajen nan duk wanda muka ga zai sauka layi ma cire shi muke yi duk wanda zai faɗi wata magana mara kyau dakatar da shi muke domin wannan baya cikin tsarin mu kuma baya cikin tarbiyyar mu muna yi ne Allah ya sani dan mu fahimta kuma al'umma ma ta fahimta kuma dan mu sauke nauyin da Allah ya ɗora mana gwargwadon abin da muke ganin zamu iya da haka magana cewa ana karanta littafi ana cin mutunci tunda muka fara karanta littafin nan ba mu gaya wani bakar magana ba kowa Allah shaida ne muna yin iya abin da muke yi wajen mu girmama shi a cikin lafazi mu karrama shi amma hakan baya hana kuma mu saba masa a ra'ayi ta fuskar ilimi wannan ba laifi ba ne. Imamu Mali ya ce min kullum ya ukhadhu wa yuraddu illa sahiba hadha alqabr kowa zaka iya karban maganarsa zaka iya mayar masa cikin ladabi amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace ma minna illa radun wa mardudun alaihi illa sahiba hadha alqabr kowa zai yi raddi kuma za a yi masa raddi in dai da magana ce ta ilimi manzo Allah ne kadai ya wuce haka da haka mu ba ma cin mutuncin kowa kuma karanta littafi da muke yi ba manufan mu shine mu ci mutuncin kowa ba kalubale ne muka amsa wa ƴan uwanmu waɗanda suke ganin ba za mu iya karanta littafin al'uqudud durriya ba sai muka ce to bari mu haɗa ma biyu mu haɗa har da jawahirul ma'ani mu rinka comparative mu rinka comparing mu karanta jawahirul ma'ani mu fito da abubuwan da mu ba mu gamsu da su ba kuma mu faɗi dalilan mu Mu karanta eh, eh, eh, ƙudin shi ma in mun gamu da abubuwan da mu gamsu da su ba da dalili wallahi za mu fito da su idan mu mun wuce mun yi shiru ana ganin kamar akwai abin da ba daidai ba mun rufa to ga waya nan ko ku fito ku kalubalanta abin da ke bani mamaki ba sa iya fitowa su kalubalanci maganganun da aka faɗa a uƙudin har yanzu ba muƙabala ba ƙalubale na ilimi a ciki har yanzu yanzu ga wani bawan Allah wanda ya sauka yanzu nan yana magana akan wai an ce mutane sun nemi tabarraki da halartar jana'iza yana so ya nuna wai da halartar da halartar jikin Ibn Taymiya ya za a halarci jikin Ibn Taymiya ai tabarruki da shi wannan ba aqidar sa bace ba aqidar mu bace kuma zahirin karatun bai nuna haka ba abin da karatu ya faɗa shine mutane sun zo jana'izar Ibn Taymiya don neman ladan halartar jana'iza wanda muka karanto hadisai cikin sahih al-bukhari da waninsa wanda manzo Allah yake nuna cewa duk wanda ya je jana'izar wani musulmi ya tsaya har aka yi mata sallah har aka binne ta zai samu lada kiradi guda biyu to wannan shine abin da ake nufi anan, kuma shine abin da zahirin ya nuna kuma shine abin da ma'anar ta nuna amma ba wani abu da ake zuwa a faɗa ba can daban wanda ko shakka babu babu shi a cikin wannan magana babu shi a cikin wannan littafi kuma gashi zan karanta bakin a sake ji ina ga shek bai taso ba don Allah to shikenan mun riga mun yawa wanda ke da kalubale kansa ya zo da littafi ko ka kafin ba ka maimaita kanka hmm. sai dai ya zo da littafi ko ka in za ka maimaita za a karanta masa ne yana fassara shi mu ga sabani hmm, fassarorin guda biyu hmm. bari mu je na gaba assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sunan ka daga na ke kiran mu. Eh. Sunana Muhammad Sani wanda aka fi sani da Alkanau. Malam Muhammad ina yi ma fatan alkhairi. Ina yi wa malam shi ma fatan alkhairi Allah kara masa imani da lafiya da nisan Amin amin malam alkarami jazakallahu khairan. Wato na ji daɗi yadda malam yake tafi da su so suke yi su zo su yi hayaniya su ringa ajiye kalmomi a biye musu a bakkan karatu na ce daɗi yadda malam gaskiya bai biya ta haka ba duk wannan zantukan da suke so kowa wanda ba karatu ba ne duk so suke yi kada al'umma tana da hankali wato abu na farko da ya bani mamaki ko da ko da ya ce wai wai ba za a ce alkamil la'arif ba wai sai ya ce wai alkamilu al'ari wannan jahilci ne <laughs> ni na rasa me yake so ma ya ma gyara a wajen hmm. kuma idan ban manta wai shine kolan da ya zo wanda a ya faɗi yana jin ban sani ba kamar ɗalibin prof ibrahim ne wai daga abuja kowa yake bai haƙi to prof ne ya kamata ya fito ya daina turo irin wayannan yara shi ne ya zo a karatun da na yi a bayan na janyo wannan bikin cewa man sabbana wa lam yatub mata kafirin, fa ya hasarata lisan bi jambi wa itrati da yake jahili ne sai ya ce wai ba daidai na karanta ba saboda akwai wata ruwaya kuma fa wailul liman qad sabba jambi wa itrati da yake jahili ne wannan ya sani bai san waccan ta cikin addu'atul kharida ba fa ya hasarata lisan bi jambi wa itrati wai ya zo wai zai ci gyara ai ba haka ya ake ba biyu hmm. ya san gaibu kana magana ai cewa za a yi kaza kaza ka rasa ma mutum me yake so ma ya gyara ana birki hmm. Na'am, Kalawi. Network. <laughs> Eh, network ɗin Mala Alkanawi ya ɗan samu matsala. Allah saka da alkhairi da wannan mudakala Mala Alkanawi, jazakallahu khairan. Bari mu je layin yan tarika insha Allah, sai mu dawo kan wannan layin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. ikon Allah assalamu alaikum to ka sake bugu kuma bari mu je layin ya yan izala to ya yana bugu kuma na'am bari mu ji sa assalamu alaikum alaikum salam Kana ka daga nake kiran sunana muhammad ah ta na kenan to malam muhammad daga nan daga abuja to malam muhammad daga abuja ah, wani bangare eh bangaren tarika kuma ni ne wanda na kira sarki da rufe na ke cewa na bar tarika to ina da zan ke gace bangaren ah, to malam wai ya bar tarika wancan sati sati da kuma ya dawo tarika a'a ba haka ce ba ah, ba haka yake ba eh, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa na bar mafarki da tafiye da kane-kane da tsararri da nake son na yi shi ne ina mita da malam na gode malam muhammad jazakallahu khairan yawwa to magana a akan al'amarin gai hmm. magana da nake son mai shi ne akwai karatun da na suna ya koro wata hadisi yana kokarin tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yana yana ya san abubuwan da yake gudana da za a duniya hmm. duk da dai ya rasu duk da dai ya yi wa fati amma yana sani da abubuwan da suke tafiya yanzu haka a duniya a cikin karatun sun yi koro hadisi ban san na manta abin da dalilin da ya sa ya koro hadisi cewa ran lahira in aka yi tashin jama, akwai al'umma musulmai kusa kuma musulmai za a ce a tafi wajen ruwan alkawari ƙarni na goma

sun kirkiro abubuwan da babu a addinin su ka ko ba ka bana hadisin malam eh malam Muhammad barin karanta ma hadisin ma suka ji ka ji lafazin sa ai abin ai mala'iku sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tadri ma ahdasu ba'daka qad baddalu wa ghayyaru hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari yana cikin Muwaddah mala'iku sun ce da annabi baka san me suka yi ba bayan ka sun canja sun musanya Allahu Akbar. Hmm. To, malam, hmm. wannan hadisin hmm. duk mai hankali wannan hadisin ya hakice mai hankali wannan hadisin ya rusa masa wata kiya. wannan hadisin ya hakice su mai hankali da san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam eh san abubuwan da yake gudana a duniya ba yi wa aki yana yana yana Gaskiya ne. Ya hakice duk mai hankali ya san cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. mu hmm. babu malamin da yake tabbatar min da wani ko wani na Fatima Allah ya saka da alkhairi Malam Muhammad kayi eh, ka ba da gudunmawa mai kyau. Wato Malam Muhammad abinda nake so in ƙara a nan da yawa mutanen ɗarika idan suka ce annabi ya san gaibu ya kamata mutane su fahimta ba annabi suke so su tabbatarwa da sanin gaibu ba waliyai suke so su tabbatarwa fakewa suke da annabi kawai wallahi yanzu ka ga maganan nan mun fara ta daga kan shehu tijjani idan ma to yanzu an ce annabi ya san gaibu sanin gaibun annabi shi yake nuna shehu tijjani ya san gaibu dan annabi ya san gaibu yana nufin shehu tijjani ya sani to amma so suke su gangaro ta nan sai su ce annabi ya san gaibu duk musulmi yana san annabi yana girmama annabi zai ji kamar an girmama annabi ai to a hankali a hankali sai su ce maka to ai shehu tijjani ma ya sani ai jikan annabi ne to shin a ina ne aka ce in kai jikan kaza ne dole abin da wannan kazan ya sani kai ma sai ka san shi ba inda aka faɗi wannan kuma yanzu misalin da shi wancan ya kawo mana na sayyidina Umar na kawo masa dalilai da annabi yake tabbatar da Umar yana da wata ɗabi'a ta daban yana da wata falala ta daban yana da wani nature ta daban da haka Banzala Allah sun san ya tabbatar masa da wannan kai ma in kana so ka tabbatar mana da ta shehu tijjani ko shehu wani sai ka kawo mana hadisai da suka yi haka domin a wannan babin ba a kiyasi Allah ya sa mu dace amin bari mu roki Allah ya izala assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dan sunan ka daga nake kiran mu. Sunana Usman Sabiu Najeriya mazaunin Libya. To Malam Usman duniya na sauraron ka Daga wani bangare? Malam Muhammad farko ina maka fatan alkhairi. Eh bangare bangare. Dan dan dariƙa ko dan izala? Eh? Jikokin gumi ne ta bakin ya shek. To masha Allah dan izala ne. eh ya kira correct line hmm. mu je Malam Usman ina maka fatan alkai da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Na gode alhamdulillah mun gode Allah ina fatan kai ma haka. Masha Allah Malam Muhammad kuma ina gaishe da kai Allah Ubangiji ya sa tashi lafiya. Amin. Kuma ka cika da ake da rantsan na ganin zubi muna kallo. To Allah. Saka da alkhairi. Amin. Ba komai zan cewa sai dai ƴan uwanmu Da Allah a dan musu nasiha zan ce a irin comment comment abubuwa duk yan dariƙa nan sun shigo suna zagi ba komai ba komai a daina mayarwa eh da Allah a daina mai da zagi da zagi dan Allah ƴan uwa a daina mai da zagi da zagi a rinka mayarwa da hujja mai ƙarfi yawwa hmm. shikenan shikenan hujjar ka ta kwace ka yawwa to muna jin ka zara zaura eh, minti daya Eh masha Allah ba abin da zan ce kawai dama shi ne yi fatan alkhairi. Allah ubangiji saka da alkhairi. Muna godiya. Allah ya yi maka kai. Muna godiya Allah ya sana. Bari mu doki ah, kwalalan tarika. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Dan waka sai kallai. Assalamu alaikum. To watakila idan dan izalami bai san layin shi. Bari mu je na gaba. Alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Gawa ka kashe na'uran ka da ke wurin. A yi aji ka da kyau, kashe na'uran da ke wurin. Alaikun salam wa rahmatullah. Sunana Libra Suleiman. Masha Allah Malam Libra. Daga wani bangare? Daga Lagos. A'a, to, bangaren tarihi ko zala? bangaren ɗariƙa. Malam na jin ka minti biyun ka ya soma. Alhamdulillah a tambaya dai a tambaya ce da ni a kan da malam ya karanta. A kan me? A ganin mu kashafa ina ganin kafin nan zan ɗan fara shimfiɗa da wani abu kaɗan. Na'am. Wanda shi ne Malam Abbas Sarauki a karatun shi wancan ya kawo zancen alkanil ku. Hmm. wanda malin zai yi shahadi da littattafan magabata hmm. cewa ana iya cewa mutum kanil ku hmm. wanda shi malam abbas ya yi kokari ya kokarin sa gurin ganin cewa ya tabbatar cewa wannan kalmar yana ganin cewa bai kamata ya amfani da shi ba mm. an kuka buga mai isha'in cewa ai a tun da ma akwai ga shi a mm. mm. jawahir ma'ani a kusa kusa ma alamar cewa baya karanta na'am akar makallahu to shi ne ma nake kokarin cewa ah, shi ne ma ina ganin cewa wannan kalma ta mukashafa ai ba a cikin jawahir ma'ani wato kadai ta zo ba Hmm. Amma manyan malaman amma kakkamanta yanzu a littafin sufaye muke mun fassara ta ne da abin da ya zo a kamusin sufaye idan ka ɗauki fassarar ta a kamusin sufaye abin da za ka bata shine sanin gaibu to shin sanin gaibu yana yiwa ga wani ba Allah ba shine topic din eh, yawwa kalla. to yanzu ni mukashi ma nake zan na wato ina bukata ne a fassara mai ita don na gurare da dama. Yawwa, to da farko ka gane a inda ka ganta littafin sufaye ne? A'a, akrama makalla wannan kalma mu kashi ba ku da kanta kuma ina faɗa cewa sai kan da ita ke shi tsanin da hmm, Shi ne na ce, inda ka ce ka ganta ɗin, inda ka ce ka ganta. A littafin sufaye ne? Na san dai ka san kalmar na san dai ka san kalmar a wajen sufaye tana da ma'ana a gurin wanda ba sufaye ba a ma'ana tana bambanci mana haba <laughs> to me amfani in haka ne me amfanin rubuta kamusun sufaye da kalmomin su a a karama kallon domin ina ganin cewa wannan kalma wato malamai wanda na gani a littattafansu irin abin da su ke nufi idan ne. me hujja na farko tukuna malam nibras zan dawo a karamar kallon yawa na farko ka gane muna magana ne akan littafin jawahirul ma'ani littafin jawahirul ma'ani na sufaye ne sufaye suna da kalmominsu ku da kanku kuke faɗa shi yasa ma muka je muka nemo littattafan sufaye don su fassara mana kalmomin sufaye kuma a ni yanzu ta sufayen nake kawai kar ka fita daga topic din ta sufaye ta sufaye kawai nake magana a kai me dalili to shi kenan mu yanzu abin da muke cewa mu yanzu abin da muke cewa ma'anar ta sufaye dai ita muke magana a kai don littafin sufaye muke karantawa to yanzu ina zan a fassara mu wannan ma'anar dan na gani ku kuyo malam abbas na fi magana a kan alkan kun kawo mai istishahadi har da magana su kuma mu nawo kuma na yi imani da Allah ya kuma islam ibn taymiya ya riga shi mu da nubuwa kake na idan shi wa aliyu ya yi magana akan bukashi ba wato ya gani ne a gurin shekul islam ibn taymiya hmm. babu sharaɗi akan haka tsakaninsu sama da shekara ɗari hudu ne kawo eh? sama da shekara ɗari hudu tsakanin Shehu Tijjani da Shehu Islam Ibn Taymiya yanzu ni Yau to tafi kai tsaye zuwa ga tambayar ka yafi to sai ce ne amma ka gane wannan alfarma muka yi maka ka shigar da mu wani waje asali akan to to bismillah ci gaba na'am ya kawo ya ce kuma kana min khawari min al khawari a wani littafi ne ka faɗi littafin da shafin ka turo kuma a gani eh zan kuma to muna jiran ka ka fara turawa don mu tabbatar da cewa daga littafin kake karanta don mi wa kanmu adalci na'am to ai insha Allah zan turo kuwa to tura Muhammad tura Muhammad ya sa a sikirin yau tura tura tura Muhammad yauwa Dala, dala, dala, dala, dala, amma eh alfarwar ta yi tsawo amma dai zan yi masa wata tambaya kafin ya ci gaba ba komai malam Muhammad ya turo din eh, malam Nibras in maka tambaya ɗaya kana jina na na'am ibn taymiya sufi ne a muna son mu a a ai wannan ba zai hana ni ma ka amsa min wannan tambayar ba ibn taymiya sufi ne a'a wannan kalma ai ba ta ba sai a a a ba. <laughs> <laughs> sufi ne A'a, Ibn Ibn sufi ne. Ibn taimiya sufi ne. Ga dai mu kashafa a cikin kamusun sufaye kuma da ma'anar sufaye. Amma ka fara bani amsa ibnu taymiya sufi ne? a dai kun yanzu a wannan kuma a bayani da abin da ke a a wannan zaka kai ai ni ba ni zan maka karatu ba yanzu kai zaka karanta ni kawai na baka damar mu saurare ka ne ka karanta kayan ka kai fasarar ka yauwa ka karanta ta ka kai fasarar ka masu sauraro kuma suna ji sai kan layin nan ba gaba gaba ka samun je na izala kada su daya je ka ci gaba da nemowa za mu tafi wani waje sai ka saya kawai na dawo kai ka saya kan layi kawai assalamu alaikum Assalamu wa rahmatullahi. Malam Muhammad. na mai magana. Sunana ka Kisa Ramadan. Ah, to. maragaki su duniya na saurarka yawwa abin da nake so ne magana a kai ah. wato malam lawan Allah ya saka maka da alkhairi hmm. amin malam lawan wannan karatu da ka dauko karatu ne wanda zai ilmantar da sufaye da yawa har malaman su wallahi yanzu cike nake da mamaki wani sufayen nan wai ba su san mukashaf ba wai ba su san cewa mu ka mun ilimin gaibu ba to shi ne abin da nake so na tabbatar yanzu daga cikin littattafansu ah, ga wani da zai tabbatar cikin littattafai ku na ibn taymiya a'a ina maganar ibn taymiya wato abin da yake roƙar su wa'annan mutanen ibn taymiya ya tattauna akan maganganun sufaye da yawa to a irin matattauna wanda yake a maganganun sufaye sai ya kawo mu a wajen sufaye to su kuma sai su zata ane ya yarda da ita bayan ko kaɗan babu alaƙar jikin taymiya da maganar mu yanzu kafin na ne a wajen shi kudubin nasa abin da ya faɗa a kan bukatar ba shi shehu wanda ya tabbatar da cewa gaibu to amma kafin na je akwai akwai littafin iyawu ihya'u uh, ihya'u ulumuddin na imamul gazali hmm. yake cewa mukashafa kashi biyu ce yace al-mukashafatu wa huwa ilmul batini wa zalika gayatul ulumi hmm. yace fa huwa ma yankashifu lil qulubi min anwaril ghuyubi hmm. hannu ya ce abin da ake yaye wa zuciya cikin haskake na gaibu ya ce wannan shi ne mukataba wannan imamul gazali ne yake bayani hmm. to mu sauka mu kyale imamul gazali wataƙila shi za su ci baɗan tijjaniya ba ne to mu je kan shi ibin shi shehu tijjani da yana bayanin mukataba ya fa inna fi haqiqati kulli alimi kulli arifi littafi malaka fi cikin littafin jawahirul ma'ani okay yace fa inna fi haqiqati kulli arifin yace yana daga cikin haƙiƙanin duk wani arifi al-ihatatu bi jami'il mala'ika ilminsa ya kewaye da gaba ɗayan mala'iku ba bi jami'il mawjudat ilminsa ya kewaye gaba ɗayan abubuwa samammu min al'arfi tun daga kan al'arfin Allah ilan har zuwa kasan kasa ya rara zaki yana ganin waɗannan abubuwan da zatinsa fardan fardan ɗaya bayan ɗaya hatta annahu shi arifi har ta kai idza arada an yutali a gaiban kuji ku saurara idan arifi yana so ya leka ya gano gaibu na Allah tilawi a cikin lawul mafu yanzu ilai yana iya ganin wannan gaibu fi zatihi da zatinsa wa yufattishu fihi har yau Allah ban kada ban kada a ciki ya bincika hmm. wa Allah cikin lawul mafu a cikin bayanin mukashafa da suke bayani yanzu kana kawo wannan kaga ana maganar hatta annahu idza arada in ƙarifi ya so, an yi tsali a gaiban ya leka ya gano wani gaibu na Allah fil lauhi cikin lauhin mafu yanzu ilai hmm. yana iya duba zuwa wannan gaibu hmm. fi da zatinsa wa yufattishu fi hmm. kuma ya yi bincike a cikin gaibun Allah to wannan me ake nufi da wannan abin yana zai baka mamaki imanin Muhammadu wato waɗannan mutanen wannan karatun wallahi ku kirawo manya-manyan shekunan ku su zo su dinga sauraron karatun da daga wajen madan lawan wallahi za su amfana matuka sosai saboda na fahimci ku ba ku sani ba su ba su sanar da ku ba sannan kuma ko ku zo kuna yin tayayyen abin da ba ku da masaniya a kai yanzu wannan mutumin idan zai kawo duk inda zai kawo na maganar gai na maganar mukajafa a wajen a wajen ibn wallahi sai dai ya kawo inda ibini taimiyya yake falla ya ce suna nufin kaza suna nufin kaza suna nufin kaza inda zai musu uzuri ya ce ya musu uzuri a nan inda zai yi musu kata-kata ya musu raɗi ya musu kata-kata haka ibin taimiyya yake amma ina maganar kafa a wajen ahlus sunna ina ina Allah ya kiyaye amin

aha na karshen ya yi. yawa sai sai sai a sai mutane ku yi hankuri in saka da abu da bawan Allah ya turo shi so a samu shi ka gani uzirin. Uzirin da ne masa ya yi tsaro ba komai gode Allah ya saka ni wallahi na duba albarbar aka min daji wannan yana nuni a wutar adalcin ku to mun gode wani soko yanzu yanzu wani sauka ya ce masa adalci ba kai magazu ka ce a maka adalci eh to ai na ga amma adalci ne kan shi ba a yin abu ba to Allah ya mu Allah ya sa Allah ya sa na gani yanzu zan zai kokari nuna ma a duniya Allahumma salli wa sallim wa Thank you. Eh, jama'a ku yi hankuri yawwa shi na wani ya dora eh, ka yi ah, wanda ka turo pdf sauran na farkon na farko ba pdf ba ne picture ne wannan bai da wannan nan wanda ka turo pdf shi za mu yi aiki da shi to shi pdf ɗin to al'alamul aliyya kenan hujja ta ta uku kenan to saya ka yi hakuri ka saya mu tura wannan na pdf nan shi za mu yi aiki da shi za mu yi aiki da na pdf domin wannan zai fi ayatarwa. ya sunan littafin ka ce al'alamul aliyya al'alamul aliyya na waye waye rubuta to ai ba na ibnu taymiya bane al-hafiz abi hafiz bin ali bazzar to ai ba na ibnu ba ne. kai kuma wa kake so ka tabbatar da ya faɗa ko ya ce yake abin da yake ci wato suna na su na majmu'ul fatawa wanda yanzu neman majmu'ul fatawa a waya zai mun ya sai da ba hunna shi suna hmm. na su mutuna wanda daman tun na yi post a facebook hmm. ah, eh, Malam hoto ba mu aiki da hoto. A ba zai yi ba. Eh, eh, Ban san ba a amfani da ba. to yanzu na za a yi ma amfani da kace za ka turo farko malam na ce maka turo pdf al'alamul aliyya yasa al'alamul aliyya kuma na kin islam ina na islam ibn taymiya waye rubuta kace daidaita Eh na ji amma dai wannan ba na Ibn Taymiyyah bane ya faɗa abin da yake so ya faɗa mana ya bude ya karanta din mu je amma dai ba da farko ibn taymiya ya ce yanzu kuma wannan ba ibn taymiya ba ne kuma shi na farko ka ce maka lawo kullu kuma kuma ko na turo wanda wanda pdf ban san ba to da ya kamata ka ce baka samu pdf ba shi mu je wani daban kuma kai ka neme izini ka gani wannan ba na dai ibn taymiya dan dai kar mu ba eh shikenan yanzu wannan din ya faɗi me yake so a buɗe masa amma dai ya sauka daga ka'ida ba na ibnu taymiya bane kuma duk maganar da take cikin nan eh, page nawa faɗi pejin ka ah. faɗi pejin iko Allah assalamu alaikum so don wa kana kallon har wa yau ban san mu ke samu um, assalamu alaikum iko gaskiya don ka sake bugowa ka sake bugowa da ka kan layi kuma ba mu jinka assalamu alaikum bayan walan ga malam eh Allah sarki malam Nibras assalamu alaikum malam nibras shi da mu je na gaba malam in ya dawo ni nan mu tashi shi bai dawo ba to bayan mun hakura mun gira an sana littafi yanzu mun an samu matsala to shi kenan ka ɗauki wani malam Muhammad ka ɗauki wani in ya dawo shi kenan bari je na gaba hmm. eh, layin yan izala zan je yanzu eh. assalamu alaikum Salamu alaikum. Alaikum salam. Yau mi zara zan je yanzu. Assalam. Malam Muhammad. To malam kaki su kai kuma ka dawo. Wace wato abin da yake faruwa malam Muhammad. Miti da Wadan Waɗannan eh ina zuwa waɗannan mutanen. Oh, wallahi tallahi hujja ce ta kare mu. Kuma wallahi tallahi ba za su iya kare waɗannan littattafan nasu kai. billahi lafi ko shehu tijjani ko shehu ibrahim ya dawo wallahi ba zai kare waɗannan abubuwan ba saboda haka maganar ibn taimiyya shehunansu ne su idan aka zo aka kawo abin da ke cikin littafinsa littafinsu su sai su da cewa wai ibn taimiyya ba ya faɗa hmm. da abin da suke yi wato ɗabi'a ce aƙida ce ta Yahudawa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa dulau na kama kafaru fa na sawa'a. Wasu Yahudawa sun so kamar yadda ku kuka kafurta kuma ku kafurta sai ne a ce an yi wan wan wato kun zo ɗaya kenan. Mu kuma kullum abin da suke faɗa ba su taɓa kawo dalili na cewa abin da yake cikin littafin abin da yake cikin littafin su gashi ibn taymiya shi ma ya faɗa kuma ya yadda duk abin da za su faɗa wallahi na rantsi da Allah wannan mutumin in ya kawo inda ibn taymiya ya faɗi ka shafa da ma'anar su kuma ya goyi bayan ta kuma ya goyi bayan ta yanda na kawo wannan bayanin hmm. wallahi wannan mutumin zan bashi miliyan ɗaya ka gaya masa in ya kawo inda ibini taimiyya ya faɗi mu ba ta ma'anar tasu kuma ya goyi bayan ta kuma wacce ya yarda ita hmm. to duk inda zai kawo sai dai ibini taimiyya yana bayani ne akan yanzu ni na gaya muku ma'anar abin da suke nufi da mukajaba kuma a littattafan hmm, gaskiya ne suna leƙawa lauhin mahfuz ba su hau su leƙa lauhin mahfuz na Allah kai su yi wa ma Allah bincike a lagul mafu tun daga yi shehu tijjani yake fara yake hatta annahu idza arada an yi tsali a gaiban gaibu ba aka ce gaiban ya ake nufi da gaibu in kun ce mukatafa to nan ya ajiye maganar mukatafa ya faɗi gaibun karara yake hatta annahu idza arada arifi in yayi nufin ya leka wa Allah gaibun da ya kaskace a lagul mafu duka yanzu gireji zai iya lekawa da kai shi za ki yi da jikinsa wa yi fattishi fi kai ba ma ya leka kawai ba ya shiga cikin lauhi mako ya yi wa Allah bincike ki kawo irin wannan a maganganun ibn taymiya da ma'anar ba. mutane ku dinga hudar da mutane ku karɓi gaskiya ga wasu da yawa daga cikin su sun fahimta sun karɓi gaskiya Allah ya sa Allah ya sauki muna godiya malam uh, Allah ka ji su Allah ya saka da alkhairi uh, mun je layin tarika jama'a mun duba kai dan uh, bawan Allah da ya saukan mun duba wato ku baka dama karshe ka zama na karshe cikin wasu Allah mun baka wannan lokaci ka zo amma ba da ka bar mu je layin yan tarika assalamu alaikum baka wani dafi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad barka da dare. Barka da wa sunan ka da nake kira mu. Ah sunana MH wato Mustapha Habib kuma ina kira ni daga Kano. To wani bangare? Bangare tariga ko A ah, bangaren sunna. A ah, bangaren sunna ina gani ba layin ka kenan ba ka duba layin ka ka yi hankuri. Ka duba layin ah, ka yi hankuri. malam muhammad ko kai masa alfarma to kan abin nan na ga kamar ya daɗe yana nema ne to shi kenan ba komai eh, assalamu alaikum Bangare izala assalamu alaikum layi ne izala assalamu alaikum Assalamu alaikum Malam Muhammad. Na'am da wasu na gargan na ke kiran. Muhammad ne Isa Ibrahim ne daga Hotel Test Isha FM Isha FM. Gidan hujja hujjanka hujjanka hujjanka. Hujjanka ta kwace ka ko kafarka ta kai ka babu kare kare hujja ne zalla. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi wani bangare ya kira mu ga izala kore ka. A'a ni halin sunna ne. To ka kira line mai kyau muna jin ka dan wa minti da yanka ya soma. Bangaren izala ne. To. Minti da yanka ya soma. Na'am. Minti da yanka ya soma muna jin ka menene tambayan ka? Assalamu Da farko ina gaishe da malam Lawan Allah ya sa kai da alkhairi da irin da mutum kokari da yake yi. Na gode. Amin. Kai ma ina ina taimake ku Allah ya karfafa mun ku gwiwa. Amin, amin ya Allah mun gode da addu'a. To da jazakallah wa khairan mun gode. Mun gode, bari mu je layi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam dan wasu na gargan nake kiran. Kawo malam barkan ku da kokari. Barka. Barka kare. Ya kokari. Sunana Ahmad daga Abuja. Tumana Ahmad duniya na saurare ka wani bangare tarika ko izala. Bangaren tarika Tijjaniya. To masha Allah. Muna jin ka duniya na saurare. Masha Allah. Ah, to alhamdulillah da farko dai ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma sannan na gode muku musamman malawan tayan na gode mu ta kokari musamman wannan maudu'i da ɗauko na cewa za a karanta jawahir ma'ani da gudun duniya domin a fayyada gaskiya wannan abu ne wani da gaske ta da haka abin da kamar yanayin da ake tafi da karatu za ga cewa malamin malariga ba sa fitowa ko ba ka bane hmm, gaskiya ne

a cikin shafin sarki zaki tun gangama na kan bibi yana kan bibi tun da yake ba wai tsaya nake jin karatun gaba ɗaya ba haka amma na kalle ko nan ji me ake tattaunawa sannan can ma na kalle ka ne me ake tattaunawa mm, haka ya kamata to idan aka kuka da karatun gaba ɗaya za ka cewa kamar shi shi a karatun idan an zo karatun gudu da ya za a kamar yana gudu gudu haka da ke tsayawa ya fito ya faga abubuwa a jawahir lumani idan an zo gudu duriya bayan wannan gaskiya ana gudu ana gudu sosai ana gudu to sai da ina ganin kamar yadda to ai shi yanzu malam tun da ka zo tun eh yanzu tun da ka zo yanzu tun da ka zo ka saurari karatun uqudud duriya na yau wallahi ban saurara ba ai gaskiya ce ban saurara duka ma ni ban ma saurara ba amma to wannan tsaya ka ji ta malam tsaya ka ji wannan kalmar gudu gudun wani ne ya faɗa kai ma ka kama to amma abin da muke cewa shine sai ya zo yadda ka zo din nan yau sai ya zo yadda ka zo din nan sai ya tsayar da mu yadda ka tsayar da mu din nan muka saurare ka sai ce waje ka za kun yi gudu sai mu koma sai ya gyara mana fassara in ba haka bane ko shi ya fassara ku ji daɗin abin bai ce ba ma fassara ba ya ce gudu muke to ya dawo da mu ya zo nan ɗin kaga dai yanzu ba za ka ce a nan ba a baka dama ba yawwa kuma kuma kuma ƙarshen adalci shine wannan eh, wannan karatun a nan ake karatun wani ba zai ɗauki hankalin mai ce mu bi shi wani waje ba shi ne in yana so da gaske zai yi to ya biyo mu nan a lokacin da ake yi ɗin nan ya zo ya ce waje kaza mun yi gudu ba haka fassarar take ba kaza ne da haka ne za ku gane amma raba muku hankali yake wanda bai ji nan ba wancan ya ji to sai ya rikirkita ka amma a zo a haɗu a dunkula a nan ai a nan ake uƙudun duriyar ake jawahirul ma'anin sai ya zo nan a lokacin da ake abin gashi dai kowa ana saurararsa sai ce waje kaza gudu aka yi ba haka fassarar take ba ga yadda take sai ya gyara ko kuma sai ku ji sai ku yi adalci na'am wa muna ji ka eh gaskiya ne to wa kana ji ko hmm. ni kuma da abin da na gani inda aka dinga yanzu misali a nan kayi ta haɗi hmm. a can ya ce ya amsa in kana ba za a haɗin a tattauna ba a ware wani gurin tunda ya ce ya bada dama ko a nan garin kano ka buƙaci yanzu Ai ni duk ranar litinin ina nan kamar yanzu ai ai duk ranar litinin ina nan kamar yanzu ai gani duk ranar litinin ina nan kamar yanzu gani a fejin Aisha FM duk ranar litinin kowa ma ya zo mana wa aka hana zuwa To misali yanzu ran litinin za ku ba da dama a tsaye da karatu mu a tattauna akan zanganan da suka wuce. Ya ba gashi a'a ba mu abin da muke ba zai mai da mu baya ba. Ya bi mu duk lokacin da muka gama yanzu muna buɗe kofa. Duk lokacin ai idan muka ce za mu haka tsayar da karatun za a yi. Tsayar da karatun za a yi in muka ce za mu koma. ai shi kalubalen nan kullum a cikinsa ake kullum yanzu ka yanzu ka ga yau ma to ya zo nan mana kai yanzu ba nan ka zo ba kai ba ka zo ba yanzu To shi ma ya zo nan mana yadda ka zo yanzu kai an hana ka tambayoyinka an hana ka gyaran ka in kana da shi Eh, ai ba za a fita daga topic ba ai in an fita daga topic ai karatu ya tsaya ai in an fita daga topic karatu ya tsaya yanzu ka ga yau da ya zo a akan Shehu Tijjani ya san gaibu za mu tattauna da shi tunda Shehu Ali Razumi ya ce yan Shehu Tijjani yana da mukashafat mun kuma koma littattafan su ya sun fassara mana ne mukashafat malam kaki su gashi nan ya gaya mana a cikin jawahirul ma'ani Shehu Tijjani da kansa ya fassara mukashafa shine sanin gaibu to sai ya zo mu tattauna akan shehu tijjani ya san gaibu shine mu na yau mun kuma kawo ayoyi da hadisai da suka nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah eh ko bahaushe ya ce sanin gaibu sai Allah Shi muna gode Allah saka alkhairi amma dai ina ganin idan dai ana so a da gaskiyar hmm. a haɗu gaba da idan kai ba ka ji su sun wannan da su buga baya. Wannan shawara ce wannan shawara ce amma dai mu ga mu duk ranar litinin daga karfe tara har sha biyun dare muna jiran duk mai zuwa. Ana ka fahimta eh, kana ga wani dai gaskiya ne a zuwa zauna ya mutabara ko dai ba haka ba. Ni eh, eh, a fahimta ta, ni a eh, fahimta ta. Ni a fahimta ta. Kamar yadda ka shigo, ni da kai mun tsara kamar ka shigo lokaci ga zan hamsa kiranta. To shi haka nan, duk wanda ya ji ni da kai ba mu tsara kamar zan lokaci kaza ka kira ni amsa ba kowa ni ne ya shigo layin tarika za a dauki. Idan misali misali malamin kan da kake gan kaman zai zai tattauna da malam to she malam ya saulara ya kama malam kuskure ya bugo waya ya ce malam ka ja baki nan ka ce kaman shehu tijjani ya ce kaza to ba haka ban ga yanda bi yake domin littafi kaza ko ai haka nan ne kaga mun samu sauki malam bai zo yin mukabala ba yi hmm, karatu muka zo yi amma ba mu hana tambaya ba abin da ke faruwa ga haka mai yau din nan ba mu hana ba zan iya cewa gama abin da aka tattauna kai ba saboda ba ma na kusa amma yanzu na zo na riska ana yuri indiya yaushe ne faɗin ga daidai yaushe ne faɗin ba daidai ba magana da nake faɗi ba ina gwada kamar ina ko wani malami da ke sauraron mu eh malam mm-hmm. wani lokacin yana karatu yana fassara shi ba daidai ba ne kamar yadda dawon ya kawo ya ce malam ya fassara ba daidai ba ya karanta ya samu matsalar network eh. har yi ne ba shi dama ya kawo pdf har an saka za a saulara za a karanta wuri har a wuce wuri akwai wani dan hukumar da ya kira shi ma ya ce kamar malam ya karanta wani wuri ya masa tarjama ba daidai ba malam ya ce ni na ce ma malam ya karanta ya zo shi ya yi tarjama mai kyau wanda ba wanda ya yi sabani da na malam shi kuma ya samu shi ma ya sauka da kansa shi sa kagan ka zo in na tattaunawa ilimi ne sha bar kai da malam ku tattauna bayan Allah da suka kira duka ba wanda ya san su kaman ba ba shahara ba social media kai da kai kan da kake eh, tattauna wanga minti biyu ne kamata ka yi amma ga shi kun kyale ka domin a fahimci juna shi da tsammani yau misali zan ba da misali misali prof ya kira kana tsammani za mu bar shi minti biyu ne in dai suna tattaunawa na ilimi ne kyale su ku samu ilimi an yi wannan tattalin da yawa shafin mun ga in dai mai ilimi ko ko malam da muka sani ya kira ya tattauna na ilimi za mu kyale su su tattauna akwai eh, ne abin ne abin ne gaba da zai ta inda ka biyo yanzu misali a nan su ba zo ba ko kuma su kuma jan sun ci a zo nan ba ba a zo to ta za a gane gaskiya ni yana gani da malam zai haƙuri <laughs> a in kai haka baka min in kai haka baka min adalci ba ni na fara fa program dina ake so a kalubalance ni kuma ina da ina ba da dama a feji na gashi nan kai na baka dama inda gaske ne ba tsoro ba nan za a zo ba kowa bane da zan ci zan yi magana da kai ma yawa to ka gani in dai za a yi min adalci ai ni na fara kuma anan nake yi sai a zo a tinkare ni anan amma a koma baya ana ihu ai bai da amfani ba ka ganin kare in zai haushi ta baya yake zuwa to shi isa ne kuma na ce idan da su ba za su iya zuwa mai zai ana kai ta hakuri ku samu tayin hmm. ku tattauna to ai dama abin da ake so a tsayar da karatun sai in koma bin su ba karatun to mun gode da shawara ala saka da alheri assalamu alaikum layin zala Na'am, wa alaikum salam. Na'am, da wa sunanka daga nan ne kira mu. Ba sunana Idris su Idris, na kira daga Lagos. To Malam Idris Ilyas Idris, minti da yanka ya so muna ji. To abin gurguje Malam Muhammad ina ma fata alkhairi, <clears throat> ina kuma mika dubin gaisuwa tare da addu'a karuwar imanin ya lafiya ga malam. Amin, na gode, zakallahu khairan. Allah, muna gode. a gurguje a gurguje malam yayi wata magana zu mai matukar muhimmanci ina son ƙara za ta da sannan ɗariƙa suna ƙoƙarin kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu wanda yake shari'a bai tabbatar masa ba to gangarowa ake yi zuwa ga wani misali ku ɗauki muhalli shayi ana magana akan wato ilimin gaibu hmm. sai ka ji suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san ilimin gaibu alhali kuma shari'a ba ta tabbatar da wannan ba hmm. bal su suna nuna cewa babu wanda ya san gani sai Allah subhanahu wa ta'ala hmm. to wannan hadafin nasu shine da masu kai da shi domin da aka duba cikin gawahirin ma'ani hmm. mai gudun da fikir kenan a shafin ɗari da hamsin akwai wata magana ah, wa min ma bai Allahu bihi kudu hmm. daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala wai ya karrama kudu kudu bai ciwo gina? Hmm, ka ce shafi na nawa hmm. cewa wai Allah ya sanar da shi ilimi tun kafin samuwar halitta alkawarin da kan dauki halitta hmm. kan dauki duniya to hmm. kuma dai wanne ne a ciki hmm. tun kafin samuwar duniya ko tun kafin samuwar halitta wa ma wara ahu da bayan samuwar duniya ta ko samuwar halitta wa ma la nihayata lahu da abin da bai da iyaka to ka nan wurin da awar menene yanzu ma aka ba mutum duniya da abin da ke cikin ta na arziki akan ya bambanta ilimin nan da Allah subhanahu wataala ya isa bambanta hmm. Hmm. wanda ya sai ilimin kafin samuwan duniya da bayan samuwan da abin da bai da iyaka to ina bambanci ilimin shi da Allah subhanahu wataala ya za a yi wannan ba zai iya haɓa da komai da komai ba hmm. saboda haka Allah ya saka wa malam da alkhairi kullum muna kara wato eh, nuna wa 'yan uwa cewa dama idan ka ji mutanen da sun dage akan wani abu to gangarowa suke zuwa ga wato ainihin shugaban su sai abu na karshe hmm. eh, na yi mamaki matuƙa da wai yau yan ɗariƙa ko sufaye su ne suke inkarin ta'arifin da aka yi daga cikin littattafan malumin su hmm. magana in aka ce ga magana ga abin da zahirin magana take ne sai ce a'a ai an ce sufaye suna da wasu har suna da wasu ibarori da su ne kai suke fahimta kuma an tafi littattafan nasu abinda idan aka ce al-mukashafa a shubance hmm. yake nufi hmm. to sai dai idan al-mukashafa a nan wurin shi kenan kun yadda a daina ɗan ko kuma mun uzur da su ba an ka fassara muku magana ku kamar da larabci yake fassara shi kenan ba sun eh mara hmm. ku yi hakuri a rika ɗauko mu uzur naku a buɗe a karanta a ce to idan an ce mukashafa to ga abin da ake nufi wannan kuma ga shawahid na rututu a cikin yawayin ba a malam zai zo ya karantar da mu za a ji inda suke karfafa irin wa'annan abubuwan da gashi na ana zakulowa Hmm. saboda haka ku ji tsoron Allah sannan shi wannan na karshe da ya zo na yi mamaki hmm. da ya fara karatu hmm. yake mukara tsakanin wannan da wannan shi ne za a zo a kalubalanta a nan ko ko a wani wannan an wallahi za a je a boye tare da wasu ah, minister of defense da su yana suke da su waye masu ba da kariya sun kare tun ake so malam yanzu ko ko a malam da ake so a tuhuma a zo nan a same shi mana a zo akwai rashin adalci akwai rashin amfani da abin malam shi ne zai bi su su biyo shi malam misali waye fara karatun in hmm. yau malam ya kalubale cewa saka ko su karanta ko hmm. su karanta ba shi ya zo yana musu aikin kuma sai ya ƙara bin su hmm. Allah ya saka malam da alkhairi amin wa alaikum assalam kar mu duba layin tarika mun duba mu doki mutane uku mu duba mu dasa aya ce mu doki um, Sheikh nawa su za mu kulle? Yau 'yan ɗarika za a fara kullewa. Eh layin su za ka fara kullewa yau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hmm. Dan wasu naka daga ɗaki kiran. Sunana Ahmad Imam. Na'am. Malam Muhammad. Malam Ahmad Imam. Kwana biyu. wallahi ina wa fata ina godiya duniya na sauraron ta banga amma banga bangare ahlu sunna sun iya Ahalin sunna sufiya. To, ahalin sunna sufiya. <laughs>

malam nawa a yi magana yanzu shi yi magana na ƙarshe shi nake ba wa eh ahlus sunna dan dariƙa ne malam muhammad ina ma fata alkhairi na gode sosai la gafta malam yawa yawa haka ma kalla malam muhammad ah, ah, akwai dan observation da zan fara yin daga kai kafin hutun baya ma ah, shi malam nawa Yau ina ji. Yau da zai shafi shi da ah, lillahi. Haka ne. Eh, Takatun Allah ce dukkanin adam zai iya yin abu amma ya iya samun kuskure. Hmm. Saboda kamar inda ka kake moderator wani abu na ɗan kuskure yana shigowa kila kai baka kula a shi yasa nake so na gawo ka dinka yanzu misali malam kakisu ya shigo ya yi karatu bai turo pdf ba kuma baka ce ya turo ba ya zai karanta abin da ya karanta haka ne ba haka bane wallahu alam gaskiya ne wannan wanda ya sauka yanzu yanzu kafin a hauro hmm. Kada shi ma dan jala ne hmm. kuma zai ta ajiyar kawai ya karanto ya karanto abin da ya karanta hmm. ba a tsaye shi an ce a ya turo pdf ba saboda a gani abin da ke faɗan haka ne ko ba haka ba gaskiya ne wannan jazakallahu khairan yawa wancan program ɗin malam kaji so ya zo ya karatu akwai inda shi ma ya karanto a jawayar ruhani amma ya tsallake wani waje hmm. wasu sun zo sun yi shiraki kuma sun turo fejin daga hmm. yana da kyau ko ɗayan izala ne hmm. kamar yadda ake tsane yan tijjaniya in na ce karatu a ce su turo a ga kai dai abin da suke karantawa gaskiya ne ya kamata ɗan izala ma in ya zo zai karatu a ce ya kawo littafin sannan kuma a sa kowa ya gani hmm. saboda ka daɗa gyara aikinka ya yi kyau wallahi wannan istimsari ne mai kyau mulahaza ce mai kyau ƙayyima ah, shek ni na ji gyaran shi amma na da magana abin da ya sa hmm. wanda zai zo goya ma shek baya ba ka da jam ba abin tattauna ba ina gan yan wayen ka zo eh, goya maka baya suka da abin da za su faɗi hmm. bai bukatar wani abu amma duk wanda yake yana da ja da kai shi to shi kawo burhanin shi ya nuna ma duniya shi kuna jayayyan nan hmm. eh. su duka ba ce hmm, gaskiya ne kuma wannan wannan wujahatu nazar ɗinka kuma tana da ƙarfi eh amma ba shi kuma aji me zai ce game da haka Allahu aka ce Allah. Abin da nake gaya maka ai kai yanzu misali. Mm. Kaga kai ba tijaniya kake ba kai ba izala kake ba. Mm. Ko haka ba kai a matsayin ka na moderator a tsakanin kake. Mm. saboda da wani ya zarge ka ya an yanta gani a yanzu ka sai ka ce sai an turo pdf kun yan izala ne suka basu su karanta kamar shi Allah ya fahimce ni na fahimta amma misali abin da malam Muhammad ya faɗa yanzu kuma abin dubawa ne yanzu ka ga bawan Allah yanzu kaga na ƙarshen nan da ya sauka na ƙarshen nan da ya sauka ya ce jawahir ma'ani ɗaba addarul fikir ya ce ɗari da hamsin da takwas wallahi sai da na buɗe kaga wajen ya masa alama bari ka ji abin da ya faɗa an sake karanta ma don in tabbatar sai da na tabbatar ma tukuna. ina zuwa haka lawan, kama kwata lokaci lokaci ya da yawa to shi ke Eh, su ba wato maganar malam muhammad gaskiya ne su ba challenging suke ba da haka su maganar su ba abin lura ba ce kamar ta waɗannan da haka shi yasa ita ba a neman authentication ɗinta Nam. Nam. Kai ne ba su challenge amma suna challenging waɗansu ne.

Malam Muhammad. gabanin magana. To. In muka yi haka, kamar guda biyu ko za mu doki. Domin ko mm, mm, mm. Ba haka ba ne Malam Muhammad. Eh. eh. Ba Malam Muhammad. Malam Muhammad. Gaskiya na goyi da bayansa. In dai magana ce ta za a bi reference, in dai reference ne za a karanta. in reference ne za a karanta to ina ganin kowa a ce ya kawo pdf ɗinsa idan ba zai kawo pdf ba muna da in magana a jawahirul ma'ani ne kamar ta malam kakisi yanzu kaga ai muna da jawahirin ma'ani a nan sai kai maza ka je mana shafin sai ka haska sai ya karanta Shek, shek, a bani PDF arin arin downloading a'a a'a a'a jawahirul ma'ani kaga jawahirul ma'ani in jawahirul ma'ani ne ko ko al'uqudud diriya kawai peji za a baka kai kuma ai kana da su anan sai ka bude pejin sai mu gani amma in wani littafi ne ba jawahirul ma'ani ba ba al'uqudud diriya ba to kowaye zai kawo ya tura maka PDF idan ka ga lokaci zai ci ma ba zai ci ma zai ci ma lokaci ka bar masa littafin sa mu tafi gaba yawa ne ya ci min lokaci gaskiya yawa to in zai ci ma wanda ya shigo kamar misali yadda yanda cikin wani littafi ko kudu duriya yawa shike kawo yana da shi mu duba mu yi amma wanda zai goya maka baya na shi duka nuna dan wani wani magana ni daban bai da bai da wani a hamu sosai amma wanda ya gan kuskurenka wanda ya ce ka karanta kuma ba daidai ba shi ya kawo a nuna ma duniya kala ni ka ce kila shi a gan kamar kayi kuskure ko kuwa kaza ni ka ce mishi kaza ya kare amma kowa zai kawo littafi littafi littafi to dama abin da yasa malam muhammad wannan abin zai mai da mu asalin topic asalin ka'idan mu ta karatu dama mun dan sauka daga kanta shine duk tattaunawa kar ya fita daga jawahirin ma'ani da uqudud durriya kuma shi ma iya karatun da muka karanta kada a rinka kaɗo mana gaba kada a rinka kaɗo mana gaba yanzu misali ka eh cewa ba hmm. watakila ko littafin da ke littafin sufayen da ke ba maganan ka ko ko yake koran magana hmm. to da ya ce yana ba ka maganan ka ba wannan ke da shi kuyi ya ke nan shi wanda zai zo kalubalace ku na shi shi ya zo da burhani ya ce misali malam kakiso ya faɗi kaza malam alkanawi ya faɗi kaza amma ga littafin ko littafi kaza ya nuna kamar maganar su ba gaskiya ba ne mhm. sun ga sun goya maka baya mhm. ina shi ya yi kalu da ko duka mhm. wani tsari ni za mu zo da shi mai wuya wallahi in aka ce ko wai ka littafi? shi duk wanda zai ce ke zo da littafi duk wanda zai goya maka baya wanda ya faɗi mun ya yi kuskure mun haka nan ba haka bane kamar yadda malam Ahmed ya kiran ga ya ce malam Kakisu ya ja abin ga ba haka bane in yana son ni malam kake shi ka zo mu tattauna gobe sai mu bari su wuce amma hmm. ka wurin da zai samu ilimin hmm. ka karanta shi ba daidai ba ka fassara shi ba daidai ba hmm. wani ya shigo ya ce ba daidai ba ne ya kawo muka haska mu duniya yana karantawa yana fassarawa to bari mu bashi ni na fahimce ka na fahimce ka tunda gaskiya ne wanda ya faɗi abin da already na faɗa ai ba wani sabon abu ya zo da shi ba Eh amma dai shi mu ji daga gare shi dan ai masa adalcin yadda yake fahimta. Bismillah malam Ahmad. Ah, to aka makala an shawari ne kawai ah, wa alaikum salam hmm. shawari ne wanda kuma dama ba dole bane a dau shawarin mutum amma dai dole ya faɗa misali misali baka ganin malam Ahmad baka ganin abin da malam Muhammad ya faɗa haka ne wanda ya faɗi abin da na faɗa ai ba sabon abu ya zo da shi ba ai akwai akan makala abubuwan da ake zuwa da shi ba kai karanta ba a ce a waje kaza ma kaza a waje kaza kaza kai ba abin da ka ba tsayawa a iya karatun ka yanzu misali bari mu ɗauki misalin na malam kaki su a yau da na wannan mutumin wanda suka kawo aka maka lawa akwai ma'ani shafi na nawa karanta yanzu yau yau jawahirul ma'ani eh. shafi na shida na bakwai ne na takwas kai shafi na takwas na tara eh na shida na bakwai na takwas na tara dan tsakanin nan mm. to wani ya da kawo abu mm. wani ya to amma misali malam Ahmad kafin ka sauka yi hakuri abin da suka kawo misali karfi ina da tambaya da so na ma to ba komai kenan wannan ka kyale malam Muhammad ya tasarrufi yadda yake ganin ya dace yawa eh yawa ni Allah ya sani na faɗa abinda in kana ganin komai don mutane wasu suna irin wannan organization din suna hmm. magana to kaga to malam Muhammad ka koma ka duba ni dai daman abin da nace ma asali ni ni abin da nace asali ni abin da na ce a asali duk tattaunawar mu katta fita a iya karatun mu na kowane littafin guda biyu abin da muka karanta yau yanzu kaga yau mun ce yau abin da muka karanta a jawahirul ma'ani an nuna cewa shehu tijjani yana da mukashafat mukashafat din nan abin da take nufi sanin gaibu mun kawo ayi da suke nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah da hadisai to abin da muke so a tattauna akan shin wani yana iya sanin gaibi yanzu akwai wani ban Allah da muka fara tattauna da shi tattaunawarsa ta fara ma'ana amma na fahimci ya fara fahimta ne sai ya sauka shine maganar sayyidina Umar Allah ya sanar da shi wani abu sai na ce Umar ba shine ya bugi kirji ya ce an sanar da shi ba dama manzo Allah ya yi nuni ga Umar kaga wannan nafsi ne ya tabbatar kuma a irin wannan babin ba a kiyasi yanzu wani ba zai zo ya ce yadda Umar din nan ya sani Aliyu ma zai sani Uthmanu ma zai sani Abubakar ma zai sani ba ba a kiyasi a wannan domin nassi ne ya tabbatar da wannan sai nassi ne zai tabbatar da wani dan muka bude wannan kofar ni ma zan bugi kirji in ce ni ma na sani kuma in kawo abubuwa na san zuciyata kuma mu gane Umar ma da yayi magana akan wannan shin akan zuwa da wata shari'a yayi a babin ya zo da wani zikiri ne ya ce an sanar da shi an masa mukashafa ko me ko a babin ya kawo wani sabon salati kaga ba a wannan babin bane domin shi a wannan babin ma ba wannan maganar kwata-kwata to da a ce irin wannan muka mai da hankali muka tattauna sai a fi tsefa abin ma mutane su fahimta to amma asali wanda suke kokarin wannan su ne asali yan ɗariƙu su suke nuna dole sai an ce ibn taymiya ya ce kaza mu mun sani mun sani kun sani wallahi wannan maganganun da kuke cewa ibn taymiya wallahi ba haka bane

Allah ina so ko za ka karanta mun eh, layi biyu na farko wurin da ka fara karatu. To. Bala eh, Ahmed in an karanta ka fassara. Ni akwai tambaya ne da da mishi domin mun bayani. Ya yi bayani in kana da makama. Zan fassara insha Allah zan fassara. Eh, sai Zan fassara insha Allah. Ya riga ya yi bayani sai ya karanta. in ka ga wani abu na wurin nan ne yau in tambaya kawai ka tafi kai tsaye zuwa ga tambayar ka ba sai ka ce mu karanta ba yawa to haka eh, ai ka gane abin da sa na ce ka karanta din hmm. kar haka to ba haka ba saboda babu littafin a gabana amma akwai abin da na ji ka faɗa kaman an ce shi an ce ne? Ah, al'imamu Al'kudwa. a'a ba anan ba yau babu wannan a karatunmu يتي وقرأت على آخر هذا الكتاب طبقة بخط الذهب يقول فيها سمع جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوهبي شيخ الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة نعم. شيخ الإسلام مفتي شيخ الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة وأجوبة الزمان al'umma ko jagora jagoran al'umma ko abun koyi duk ana faɗa al-qudwa ai abun koyi ne aka ko uswa fa na usuwa fa eh usuwa ma abokai ne jamil amma ana fassara da jagora eh eh to amma din ai kaman dai abin da ya fi tafiya shine abun koyi to jamil kamar kamar imam ma ko imam ma ai abun koyi kuma jagora yawwa akar makallawa na'am to me kake so ka ce yawwa kamar ta satin ka karanto shi shehu tijanin ma an ce shi alkulu wata umma haka ne ka ce ah, wannan kuskure ne manzan Allah shi ne har ka kawo laƙar kana na fi rasulillahi iswatin na haka na tunduban kayan rujin na hau yau da afir ko ga karar za ka tsira. Anya? Ka ce manzan kuskure ne a wancan karatun ka na wancan satin. Hmm. A karmakalawa. to kuma da na ga na dauka da kaga wannan kudwatul umma din a yau hmm. za ka ce to wannan ma kuskure ibn abdulhadi yayi hmm. ibn taymiya ba abun koyi bane hmm. saboda haka to kuma yana gaba ka faɗi haka din ba amma a da ka je ba zan iya eh, ba zan ba zan iya tuna wallahi ko na faɗi wannan a wancan ba amma ko da hakan ne abun koyi shine annabi sallallahu alaihi wasallama kowane ne za a yi koyi da shi ne in ya yi daidai da koyarwa annabi in ya saba kowaye za a bar shi da haka wannan ita kalmar da ka faɗa ɗin ka fahimta ita wannan kalmar da ka faɗa wacce ka ce na faɗa ni ban iya tabbatar da na faɗe ta ba amma in ma na faɗa to wannan shine ta? kuma shine abin da nake kai duk wanda ya dace da koyarwar annabi za a yi koyi da shi ba dan shi ba sai dan ya dace da annabi dan annabin ake bi idan kuma ya saba wa annabi kowaye shi to za a bar masa kayansa wannan shine abin da nake nufi ko amma wajen wa na faɗa haka ni shine manufata to eh shine dama abin da nake so aka maka lawo hmm. wato irin wannan wajen din kamar in aka zo yadda ake kaya kamar yadda wasu suka ce kana yin sauri sauri inda wani na ji kola ya faɗa. Hmm, ta ai shine yanzu ba ka kira ni ka tsayar da ni ba yanzu. Ahmad bin eh, Muhammad bin Abdulhadi ya yi kuskure. Hmm. Ya ce ma ibin ce ya kudu wata al'umma bai kamata ba wannan kalma manzo Allah ya tantanta a gaya mishi. To ai shi annabi ba inda aka ce masa ma kuduwa ba inda an alaga ta malam Ahmad ka san inda aka taba gaya wa annabi kalmar kuduwa ko a hadisi ko a abin nan ko a abin nan ko a ko a qur'ani shi uswa ake ce masa shi yasa tun farko ne maka bayani bambancin uswa da kuduwa shi kuduwa jagora amma uswa abin koyi shi kwa jagora ba komai ake koyi da shi ba shi koyi da shi yana da limit amma uswa wanda ake masa makauniyar biyayya a larabci akwai bambancin kuduwa da uswa shi yasa zaka ga Allah bai ce da annabi kuduwa ba sai dai usuwa to ina zuwa kan makalla yanzu misali yanzu wanda ba manzo Allah ba ya kamata a ce mishi jagora kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa a'a ita kalmar umma din ai umma anan ba mutlaka bace alagawa halan. wace ce muƙayyada ce da zamani wa ma ba'dahu la ma qablahu ibn taymiya ya jagoranci wanda suka gabace shi ne kafin mi nisa kafin nisa da magana um kudwa din mudalaka ko muqayyada al'ummatul muhammadiyya aka a'a ba kalmar ummatul muhammadiyya anan a nan babu kalmar ummatul muhammadiya yanzu kai ka kawo amma mu koma ka gane bambancin kalmar kuduwa da uswa kafin mu je wannan kafin mu je wannan kafin mu je wannan ka yadda da ni cewa kalmar kuduwa da uswa suna da bambanci suna mutarajifai ne amma suna da bambanci bai ma umumu wa khusus suna suna suna suna dauka inda wannan ya shiga yana iya dauka wani a'a ba ba akwai ɗaya tafi ɗaya girma shi ya kama kallon wannan abin da nake so da kai haƙuri, ka je ka ji karatun ka na wancan satin a'a ka ga mu da aka kama shi ce dani al-qudwatul al-qudwatul anami nan ma ka ce kuskure ne hmm. a ga ya mishi shine nace shine nace maka ala gafata ma ala ahmad idan na faɗa ma ba sai na koma ba in na faɗa kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na kolin koli kuma shugaba na kolin koli uswa ake ce masa wanda za koyi da shi a komai da komai amma shi kuduwa shugaba ne ba na kolin koli ba wanda zakai koyi da shi koyin yana da kaidi yana da iyaka shi yasa na ce maka ba za ka iya taɓa ganin a hadisi ko a qur'ani inda Allah ya ce da annabi kuduwa ba sai dai ya gaya masa uswa laqad kana lakum fi rasulillahi uswa a kisar annabi ibrahim kad kana lakum uswatun fi ibrahima ladina ma'ahu daka uswa shugaba na kolin koli wanda ake koyi da shi duka amma kuduwa shugaba iyakantacce mai iyakantaccen iko to sannan ita kalmar umma ko ka ce tana nufin ummatul muhammadiyya ai abu ne sananne ibnu taymiya a karni na bakwai aka haife shi shida zuwa na bakwai to kaga koya za a ce shugaban al'umma duka bayan wasu sun gabace shi a ƙarni bakwai da ya rasu a na takwas ko yawwa to ai kaga dai an er, um, al'umma ta gabace shi ya za a iya zama shugabanta to abin koyinta bayan ta gabace shi to a wannan bayanin ya kamata da a wajen sai kai mutane su fahimta sosai to alkamal wannan ba in zaka yi mana adalci za ka fahimta ibnu taymiya bai da wani salati da ya zo da shi wanda mutane suke bin sa a kai. ibn taymiya bai zo da wata ɗariƙa ba wacce ake cewa ga ɗariƙa ibn taymiya ana bin sa akai Daka shugabancin ibn taymiya in ma shugaba ne ba irin shugabancin da yan ɗariƙa suke yi wasu tijjani haka suke yi wasu shagin islam ahmad bin abdullahi bin taymiya kamar yaya ta fuskar shi ma ya shar'ant yana da ɗariƙa yana mene yana da ɗariƙa Bance yana da amma yana da fatawoyi duk fatawa uba shi ne to ai wannan duk malamai suna da fatawa kuma kowane ɗalibi yana kan fatawa amma fatawar da fatawa ta ijtihadi ta ijtihadi in ya kawo fatawa ta ijtihadi sukan kare duk yanda kai sai sun kare shi ma in ya kawo ijtihadin shi eh amma kai ka san cewa tabbas akwai wajaje da yawa da ake cewa nan yayi kuskure ba a tare da shi almajirinsa ibn al-qayyim yace wajen waje 40 na saba da shi ni ban san wajen ba wallahi a'a ibnu qayyim ya faɗi wannan to malaman mu nawa ne ma suke cewa sun saba da ibnu taymiya a waje kaza abinda ba za ka ji wannan a bakin yan dariƙa ba ko kuskure ne sai dai su kokarin kara abin amma ba za su ce daidai bane ba za su ce kai ba daidai bane ba komai ko ina ana samun masu kuskure zai iya yiwuwa maluma hmm. su tafi a wani abu amma duk sai su watsar da nasu fahimtar su ɗauki shi saboda haka duk wannan fahimta ne kamar yadda ka faɗa kowa da malamin shi hmm. eh. amma kada ka yadda malamin ka ya halatta maka haram ko ya haramta maka halal ko ya zo maka da sabon